To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shek Malam Awas Sadauki. Sadaukin faida wanda zai zo ya ci gaba da karatunsa. Uh, raddi zuwa ga Malam Lawan Trayon wanda aka bashi topic mai cewa tukuici zuwa ga malam lawan trayon a karatu na uku ke ga tare da malabar sadauki wanda malam lawan trayon kunga ya zo yana karanta littattafai biyu wanda malabar sadauki zai raddin su farko shine jawahir ma'ani sa'annan kuma al'ukudu duriya wanda shak malabar sadauki ya yi raddin su na farko sa'annan na biyu zaman da mala bas sadauki yayi due to late ba mu samu mun zauna da wuri ba wancan mako kenan mun zo mun zauna very late to alhamdulillah wannan mako mun fara daidai on point za mu ci gaba amma kamun malam ya yi mana sallama jama'a ku bar mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu dawo sayyidi abdullahi jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun sake dawowa to jama'a muna tare da shak malam abbas sadauki faida sadaukin faida uh, wanda zai ci gaba da karatunsa karatu na farko uh, wanda shak malam lawan uh, trayon ya ɗauko akan uh, jawahir ma'ani da kuma wannan littafin nan al'ukudu duriya farkon zama da malam lawan trayon yayi alhamdulillahi abinda muka samu muka yi wa shak malam abbas sadauki a nan shine sanarwa da interview kaɗan akan karatun da zai yi uh, shi allah ya ba mu sa'a wancan mako mun zauna very late amma uh, mun zauna da uh, malam abbas sadauki bi mana zamansa na biyu abinda mu muka fahimta a cikin karatun malam abbas sadauki uh, shine in na in dai na yi kuskure na san malam zai iya ya tada ni abinda mu muka fahimta bima na nufin malam bima na malam lawan trayon bai karanta abin da kyau bai fahimci ma littafin da kyau ba balle ya yi fassaransa daidai yadda jama'a za su fahimta wanda kuma malam sadauki ke nuna cewa a'a ai ba ma littafin jawahirul ma'ani kaɗai ba ita littafin al'ukudu duriya ta kunshi wasu ababa da yawa da ya zama na cewa zance ne ma na sufaye wanda shi kan kansa malam lawan trayon bai fahimci abun ba bai fahimci abun ba to ina gani fahimtar mu da shi malam abbas sadauki kenan zaman mu na biyu akan wannan karatu da yayi to za mu tashi na uku mu ji mai malam kuma zai kawo mana ta yau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shak. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, sarki zaki na karanta mana sallama ta mu gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Yawwa, to kamar yadda kai bayani ba shakka haka abun yake. Ah, Malam Lawan ya zo zai karantar da littattafai kwaya biyu da littafin su al'ukudu wannan littafi da muka bibiya abinda muka samu mun tabbatar Malam Lawan bai karanta shi yanda ya kamata ba. Hmm. So da haka kuma muna da shaidu ba kawai haka muka yi magana kai tsaye ba ah, darasinmu da ya gabata mun babba da misalai. sannan littafi na biyu jawahirul ma'ani littafin jawahirul ma'ani littafi ne da wato abun kunyar da aka yi a cikinsa kamar yadda muka zo muka nuna a wancan sati hadda wasu kalmomi wanda sun yi kama da batsa-batsa haka wanda wallahi abun abun kunya wato aka zo duk abin da ya ba aka tashi ba nauyi amma amma alhamdulillah karatun ya yi nasara mm. musamman wanda muka yi na wanda ya wuce wannan satin ya yi nasara saƙonninmu sun jajje kwarai da gaske kuma an ɗauki wasu abubuwa misali yanzu malam ya yi ƙoƙari wato lawan tirayim kenan ya yi ƙoƙari ya shiga ya fita ya samu jawahirin ma'ani mai wasani oh, ok ah, eh, saboda eh. wannan ne yanzu ba ba ba littafi duk ah, ah, huskokinsa ne to amma ya kaga eh. cewa ya ya saboda na saka na saka na saka bidiyon okay ga baki daya wani eh. karatun da ya tun daga al'ukud zuwa jawahirin ma'ani minti 60 awa ɗaya kenan na tsaya bi nake a hankali ina tsayarwa ina duba sannan kuma sarki zaki <laughs> jawahirul ma'ani guda biyar na sa a gabana ina bin karatun mm. wallahi azum lokaci eh in ka ce guda biyar kaga wani zai confuse saboda anan in eh. zani all the time ina akwai Allah ya min wani eh, wani hikima ne shayi Allah ya min wani kowa ne da wallahi in kowa ka kake yi kowa in dai har na kula na sa kaina mm. wallahi zai zai kai shekara da shekaru bai yana kaina bai fita gaskiya ne Allah ya min wannan wannan baiwa shayi in tuna shekara da shekarun baya ka nuna muna a'a jawairul ma'ani kan kanta akwai bugu bugu bugu bugu daban-daban da amma ɗaya ne tilo wanda shewa hmm. mai sa ya sani ya ce wannan shi yasa in sha Ahmad Tijani ya ce wai in kun ji na ce in kun ji an ce na ce ku duba da hmm. da kuma Qur'ani in yayi ku kama in bai bi ba ku yi wasi da shi wannan ɗaya ɗaya ne shi yasa sauran hmm. duka wani ne kuma wancan zama ka nuna muna cewa akwai wanda ah, uh, Ahmad Tijjani Sise ya buga wanda aka yi dan wani kuskure a cikin wurin typing ka hmm. nuna to yau in ka ce muna ka aje guda biyar me yasa hmm. kai ka tabbatar muna da ɗaya ne me yasa ka aje biyar saboda abin da yasa na aje guda biyar eh. saboda mu ba mu ba wa karatun nan mu zo mu dinga yin abu da molanka na'am ko me za mu ya zama muna da dalili da haka wato kamar yadda na gaya maka kaga nan oh, oh, oh, networking ka na na networking na sunan shinga yana rawa eh yana rawa ya dawo yanzu aha yanzu ya dawo ya dawo masha Allah shek to wannan bugun imam ne gashi na'am eh sannan sannan wannan shine na darun fikiri wannan oh oh oh na darun fikiri kai kai kai muna kamar wancan sati ba kuma kuma na canza eh kai muna kai muna kamar wancan sati eh kan ba daɗi kaman zai fi ba mu haɗin kai idan idan MTN ya ƙi tun mi nisa bari mu koma aitan eh gaskiya kan jama'a ku yi hakuri a ah, shai zai sake network ɗinsa. uh, ah, abdulsani ka, ka, ka, ka, girmama mutane in za ka ci gaba da haka zan yi blocking ka kaji ko ba wasa muke yi ba in baka da respect to ka koyi kan da ke respect in ka sake rubuta abin da ka rubuta nan ba wasa muka zo ba karatu ka zo yi za mu yi blocking ka last warning kenan yawwa kaga wannan na'am shek darul fikiri kenan ah, ah yanzu ya tsaya yawwa to kaga wannan shine wanda iyaye da kakanni suke karatu da shi tun da mm-hmm. gan shi na'am eh oke. oke. wannan wato yana da hashiyar rimahu ne wannan na'am to kaga nan guda uku kenan to akwai guda biyu a cikin waya mm-hmm. saboda haka duk abin da ya faɗa muna bi mu kalli wancan mu kalli wannan mu kalli wannan mu duba dan wato mu tabbatar da abu na'am ta yadda a wannan biyar din in abu babu shi babu mun za in muka ce babu babu wallahi in akwai kuma akwai na'am yawwa to eh, malam ya samo mai wasali yanzu saboda kaga gyararrakin da muka masa sosai da sosai sun taba shi sosai ya ji mm. ba daɗi da haka ya bincika ya ga to shin yaya ba wani wanda ba wani mai wasali saboda in an ci gaba a haka da hmm. mara wasalin nan gaskiya za a ci samun wannan matsalar kuma wato kaman a harka wato matsayinsa na ilimi zai dinga zubewa a idan mutane hatta mutanensa wanda suke da ɗan ido da haka sai aka samu mai wasali duk da ga mai wasalin ma amma dai kuma hakan bata sa mun kuma kama kaman ba duk da wasalin Sau da bata sa mun kuma kama kaman mun kakkama abubuwa ba. To abu na ɗaya kenan wanda za mu irga shi a nasarar karatun da ya gabata. To sai abu na biyu kuma wata magana da ya yi a kan wannan karatun. Eh. To amma magana da ya yi ta bani mamaki. Wadda ya kamata a ce ya ji tsoron Allah. Ba haka ya kamata ba. Mutane suna zuwa su kalle mu a nan kuma su je su kalle shi a can. abin da ya nuna wai ba ma buɗe littafi kuma ba ma buɗe waya a kirawo wai ba mu buɗe littafi shi yana buɗe littafi yana karatu wai mu kuma ba mu buɗe littafi kuma muna ta gyara wai kuma wai ba mu buɗe waya amma dai dan haka a ɗazuban turo maka videos ɗin ba ban sa shi wannan bidiyon ba a cikin videos ɗin da na turo maka saboda ina so mu buɗe da shi wannan bidiyo ɗin ka ji abin da yake faɗa cewa ba mu buɗe waya kuma ba mu buɗe littafi saboda haka idan muna gyararraki da muke masa me zai hana mu bi shi can mu je mu mishi gyara to mu saka bidiyon sai mu sai mu yi magana eh. shi ne ban turo maka shi ɗazu ba in turo maka shi daban yanzu a turo wani na an karatu ko babu da littafi babu da waya ba kuwa jama'a <laughs> to ka gani sa'an nan kuwa littafi har an turo har akwai inda ma muka saka wani littafi ma wanda malam ah, ya turo ah, bi ma'ana maganan da ya kaman wannan haka malam ba sai turo jama'a kuna gani kuna ga wannan bidiyo malam Abbas ya turo wancan sati ya yi gyara kuma ga gyaran da malam Abbas ya yi shine haka wanda kuke gani yanzu shi sa ah, ina gani ba ba haka ba na na, na turo maka bidiyon a a inda ka turo min link okay eh all right doki Na'am. ku bani minti kaɗan in gyara saka wa shayi. aha shai ya turo ku ya kuri za mu saka kenan yau mm -hmm. Ishai ya ba mu dama za mu saka masa yanzu. Yawwa, a saka mana sarki zaki, a saka al'umma su ji. Okay. Allah ya sa mu gane. Amin. Kuma kuma yadda ya faɗa, a nan ya kamata a rinka fitowa ana kalubalantar mu in yin yi fassara ba daidai ba ka fito nan ka gyara mana. in mun karanta ba daidai ba ka fito nan ka gyara mana amma mutum ya koma wani waje shi bai buɗe littafin ba yadda muke buɗewa sannan kuma shi ya ki ya buɗe ma waya a kira shi shi ma a mai tambaya ya taiwa mutane wasa da hankali bayan an yi karatu wannan ba daidai ba ne a ji tsoron Allah. Wannan ba daidai wani ne. ana kuma bude waya ana ba karatun da za mu buɗe waya nan. ana <laughs> to to so da haka shi yanzu shi za mu ce wai ji tsoron Allah kada ya wawaitar da hankulan mutane ga barin wato abubuwan da muke fitowa da su wanda ya kamata ya gyara a wajen karatunsa Wa hana shi karatunsa ba amma ya ji tsoron Allah ya koyi karatun kafin ya ya fito ya ce zai dinga karantarwa sau da kakka zo ka dinga koya mutane kuskure su koya abu da kuskure su je su dau abu da kuskure ba daidai ba ne so da kuwa ba daidai ba ne wannan taimakon da muke maka muke wa al'umma ba daidai ba ne ka fito ka ce wai ba a buɗe littafi littattafai ne nan a gabana ga su nan a birjik su ne ga su yau ɗin nan wancan sata haka muka dinga buɗe su yau ɗin nan ma ga su haka za mu buɗe su mu yi karatuka ga tafsiri ga littattafan ibnu taymiya ga na ibnu al ga kuma shi jawahirin ma'ani da a gaban mu komai za mu ce mun ɗauko mun saka shaida mun ba da dalili a kai to wannan muna gaya mishi cewan ya ji tsoron Allah gyararraki da muke masa ya karbi gyararrakin ya dinga sanar da mutane in sati ya yi cewa ga gyararrakin da aka yi masa mulahazat sau da haka abin da ya faɗa na kuskure ne idan kuma gyaran bai gyaru ba ya fito ya kare kansa akan wannan sannan wani abu da ya faɗa cewar Oh, oh, oh, jama'a ku hakuri uh, malam zai dawo yanzu salamu alaikum shek salamu alaikum shek jama'a kuya akwai network malam a ah, shek malabar sadauki ya kawo matsala zai dawo yanzu aha salamu alaikum shek yawwa aha to masha Allah wa alaikum salam, sarki zaki ha shek to san tun last week eh bismillah yanzu ya ya dawo Salamu alaikum bismillah yawwa sarki zaki eh, na bismillah to sannan ya yi magana ta cewa me zai hana aje a yi masa raki a hmm. can yanzu sarki zaki rakin nan mun fi awa guda muna yin su rakin nan da muke mun fi awa guda muna yin su a wancan zaman wane awa guda mun fi awa ɗaya da rabi muna rakin nan haka ne na shaka haka ne bismillah haka ne yawwa to to yanzu za su ba mu dama ne awa guda da wani abu ne a can ana cewa waya minti biyu minti kaza za su ba mu dama abin da yake akwai abin nan a zo a zo a kafsa mun baka gayyata ka zo mu kafsa anan wani ya kira wani ah, daga bauchi yana cewa yanzu shi in malam ba zai je fejin sarki zaki ba yana ganin ba za a mishi adalci ba to kai shi kenan ba inda za ka je ba za je na ce to amma dai fejin sarki zaki feji eh, ne da yake babu wanda baya zuwa fejin nan ya karatu a yi karatu a yi kuma mukabaloli ba wani feji a facebook da aka taɓa yin mukabaloli da yawa kuma lami lafiya irin fejin sarki zaki ba a taɓa yin wani feji da aka yi muƙabaloli tsakanin mazhabobi da aƙidu daban-daban na addini a nan da 'yan ƙalaƙato da 'yan shi'a da wane ne da duk an zo an yi muƙabala daban-daban lami lafiya na ce to amma ai zaɓi biyu muka bada muka ce idan ya yadda ba zai zo fejin sarki zaki ba a kano yake a kano nake za a yi admin a fejin sarki zaki za a tafi da waya wanda za a kawo a fejin da shauran fejika shi ma ya zo da nashi fejikan sai a zo a saka a yi gaba da gaba hmm. a kano yake a kano nake hmm. sai a haɗu sai a zo a tattauna a zube man ƙwarya amma ta yaya za a zo gyara kawai in ce nan mallon baka gyara daidai ba sai a ce sauka sai in sauka sai ka gyara ko kai kaza in kuma aik ba zai yiwu haka yau ba zai yiwu ba sau da ina ba da shawara ba wani abu tsakaninka da sarki zaki sau da ka eh, abin da yake akwai eh, duk wannan fejin yardajje ne gurin har 'yan izala 'yan izala da yawa suna karatu suna abubuwansu a nan ba wanda aka takurawa ba wanda aka tsangwama sau da ka ya zo cikin girma ya faɗi sharaɗin da yake so ya gaya wa maka sarki zaki me yake so ka masa wanda shine in ka masa ka masa adalci ya faɗa sau da ka in ya faɗa sai a bi wannan sharuɗa a zo a bujira sai a zo a tattauna in shi ya kawo sharaɗinsa a ajiye naka shi a kama sharaɗinsa a yi abin da shi yake so hmm. kayan abin da nake so in ce shi ne, ai su ba suna koka da cewa wai ba za a musu adalci ba shine nake cewa to ya gaya maka menene in kai mai kai mai adalci ya faɗa maka ok yanzu na fahimce ka in ya faɗa maka shikenan sai ka masa ni na yadda ka masa abin da ya ce ka masa shine kai mai adalci to na yadda ka masa ya zo a yi insha Allah insha Allah yauwa to to wannan kenan saboda haka abu na farko yanzu da zamu shine bidiyon farko da na turo maka zaka sa mana a bangaren link inda ka turo min link waɗannan videos din na bangaren eh, link duriya kenan na al'udu duriya kenan yau wato ta kansu zamu fara okay a shirye muke shayi mu saka ko a saka ga al'udin duriya muna buɗe littafi ba lawan ba ka nuna littafi da ka daga muna littafin mu gani yawwa gashi aha ta na shayi wani shafi zaka karanta da su Baba duka ya kamata mu yawwa shafin da ya buɗo din shafin eh. da ya karanta nan zan karanta barin barin kamun na jama'a kowa ya radi masu littafi kowa ya radi littafinsa yawwa na yana karanta wato wannan din ibnu taymiya ne nan inda aka kwana ne in fa ya kwana inda har alama nake sawa inda ya sa alama ni ma in saka alama ce an kwana a nan sai wani satin haka muke yi na'am yawa shafi na goma shafi na goma ok eh nan za mu karanta ok alright nan in ya karanta za mu nuna kuskure da ya a gurin za mu faɗa shafi na goma ne to masha Allah ba. muna buɗe littafi Kula ya arifu gairar hazar fanni Ibn taymiya bai san wani fagen ba ma na ilimi in ba wannan ba ma'ana Allah ya bashi baiwa duk fagen da ya shiga na ilimi to yakan zo da abubuwan ban mamaki sai ka ɗauka kawai a iyanin ya ƙware wa ma anna ahadan la ya'rifuhu mislahu kuma wanda ya gani da wanda ya ji lokacin da aka tambayi ibnu taymiya idan yana bayani akan wani fagen ilimi sai ya hukunci da cewa kai ba wani mutum da ya san wannan fanni na ilimi kamar ibnu taymiya na'am yawwa to an ji wannan wannan magana hmm. wannan akwai kuskure anan. Ah, akwai kuskuren wasali ah, malam an yi takadimin fa'ili wato wannan ya ruɗa shi wato an gabatar da subject akan object wanda a al'ada ah, subject ake kawo sannan object to a nan sai aka faɗi object sannan sai aka kawo subject to wannan sai ya ruɗa malam sai ya ɗau hukuncin subject sai ya ɗora ma object wannan kuma kuskure ne a ƙa'ida ta nahau ta grammar wannan aka yi haka an yi ba daidai ba sau da haka shi fa'ili rufa ake masa shi kuma maf'uli nasba ake masa idan ka ɗau nasba kai wa fa'ili ko ka ɗau rufa kai wa fa'ili wannan tun a primary ka haɗi tun ɗan primary ya haɗi wannan karatun fa'ili da maf'uli su ne karatukan da ake farawa tun primary junior secondary zuwa senior duk karatun nan ne so da haka nan abin da yadda abin yake wa qala allama kamaluddin bin zimlakani shi malam ya ce ya karanta sunan ma bi karanta daidai ba amma na kyala nan daga to kada ya a ɗauko abin ya cika yawa sai na ki ɗauko gurin sai ce kana idza su ila an fannin minal ilmi ibnu taymiya ya kasance an masa tambayar wani fanni na ilimi zannan ra'i was sami'u da wanda yake ganin ibnu taymiya da wanda yake jin ibnu taymiya sai ya zaci annahu la ya'rifu ghayra zalikal fanni ibnu taymiya bai san wani fanni in ba wannan fannin ba ma'ana dai in aka zo aka yi ibnu taymiya tambaya akan nahau girama eh. in ya fara ba da amsa sai ka zaci cewa banda girama ba abin da ibnu taymiya ya iya hmm. idan kuma wani ya zo ya masa tambaya akan alhadis, hadisi hmm. to in yana magana akan hadisi sai ka zaci iya hadisi kawai ya iya idan wani ya zo ya mai tambaya akan alfiqh fiqhu to sai ka zaci banda fiqhu ba abin da ibnu taymiya iya haka inji shi wannan kamaluddin yake faɗa wa hakama sai in ya yadda ibnu taymiya yake ba da amsa sai ya hukunci anna ahadan wato ɗaya la ya'rifuhu misluhu hmm. wato babu wanda ya san wannan ilimin irin ibnu taymiya hmm. to shi nan sai ya rikita yace mislahu Okay. Mislahu kuskure. Hmm. Misluhu za a ce saboda fa'ili bal wato irin ba wanda ya san wannan ilimin kwatankwacinsa. So da haka sai ce mislahu wannan eh, a cikin littafinsu ne al'ukudu durriya a shafi na goma an saka bidiyon an jiyar da ya karanta kuma ga yadda ka'ida ta ce a karanta saboda wato fa'ili. Na'am. To wannan shine na ɗaya kenan. Sai mu tafi Ah, na biyu to ga na biyu za mu saka ya ɗan yi mm-hmm. tarihin ibn taimiyya ne a jikin littafin faƙala sai ya faɗa cikin abin da ya faɗa ya ce min musannafati sayyidina wa shekina wa ƙudwatina yana daga wallafe-wallafen shugabanmu malaminmu abun koyinmu a sheikh sayyidil imamil allamatil auhadil bari'il hafizil zahidil wari'il ƙudwatil kamilil arifi ya ce shehun malami shugaba jagora mai yawan ilimi makaɗaicin zamani ta fuskar ilimi wanda a zamaninsa ba a yi sa'a da shi ba albari'i ƙwararre alhafizi mahaddaci azzahidi mai gudun duniya alwar'i mai tsantseni alƙudwati abin koyi alkamilil arifi mai cikakken sani taƙi dini wanda laƙabinsa kenan mm. eh, nan ma an faɗi gaskiya <laughs> duk da a nan akwai wata nasara da karatunmu ya ci na wancan satin. Akwai wata fassara da aka yi wancan satin na zo na eh. gyara to yanzu malam ya gyara ta. Kaga sako ya je kenan wato kalmar al'auhadi. A wancan karatun da ya fassara kalmar al'auhadi da gwani. Gwani ya fassara, kuma ba gwani ba ne ba. Hmm. Yadda fassara take wato makaɗaicin da bai da bai da kini ba irinsa to yanzu malam ya gyara ya fassara ta yadda take kaga alhamdulillah karatunmu na wancan satin malam kan karan kenan gyara daidai kan da fassara eh sosai kuwa sosai hmm. ya gyara to sannan malam yana sauri ka ji yadda yake sauri ya wuce ah. saboda me kirarin da aka yi wa ibnu taymiya a gurin ka gane sai yake sauri yake sauri saboda kada a tsaya yin shari a samu matsala saboda haka sai malam yake sauri ce allamatul auhadil bari hafiz zahidil wari qudwatil kamil arif akai maza kaza kaza kaza kaza kaza akai maza aka wuce saboda kada abu dai a tsaya ai bayani kuma a haɗo koman mu mi to amma duk da hakan dai an gudun ba a tsira ba Hmm. eh kwamar da muka jefa sai da muka tare malam a cikin ta sai da muka kama shi tsaf wato inda ya zo shine inda ya alkamilul arifi wai mai cikakken sani wannan wannan wannan an haɗe wallahi a shi malam lawan ya yi ya kuskuren ko dai littafi ya shi shi malam lawan ne ya kuskure okay shi ne ya kuskure wato tunda aka taho ibnu taymiya ake sufantawa tunda aka taho sufarsa sati, kaga aka ce masa aka ce min musannafati sayyidina wa shekina wa udwatina a shehi a sayyidi al-imami al-allamati al-auhadi al-bari'i al-hafizi al-zahidi al-wari'i al-qudwati al-kamili al-arifi haka za a ce amma sai ce alkamilil arifi mai cikakken sani a'a wannan ba wai sufar sanin ibnu taymiya bane a'a sufar ibnu taymiya shi ibnu taymiya shine alkamilu cikakke mm. al'arifi masanin Allah haka za a ci amma ba mai cikakken sani ba wallahi duk duniya kufa da basara ba za su karɓi wannan karatun na malamin ba wannan karatu inda za a karɓe shi to sai dai birnin gwari amma dai a duniyar larabci duk duniya ba inda za a karɓi wannan alkamin la'arifi a ce wai mai cikakken sani wannan an haɗi mummunar haɗuwa kuma mummunar haɗuwa wadda alayi na wala aimat duk sifa ibnu taymiya ibnu taymiya ake sifantawa shine sayyid shine al-imam shine al-allama shine al awhad shine al-bari shine al-hafiz shine az-zahid al-wari al-udwa shine al kuma shine al-arif wato ko in an fassara al ɗin ne akwai matsala ana gudun mu zo mi magana wato ibnu taymiya cikakke ne bai da tawaya kamili ne bai da tawaya yana cikin kummal minar rijali shi ibnu taymiya to istilahai ne na sufaye Tun an tsaya za a samu matsala za mu ci abin da yake gidan nan akwai a gidan nan to saboda haka sai aka maza aka goce kuma aka wata irin muguwar haduwa wadda wannan haduwar abin babu babu daɗi gaskiya to wannan yan uwa su sani a cikin littafin su ne muke wannan ba a ba jawahir ma'ani ba sannan wannan gyaran in an duba a feji na goma sha ɗaya a nan gyaran yake nan nan da ya karanta kwaji na goma sha ɗaya a cikin littafin a irin bugun nawa wanda yake na da mun wuce kamun ka irin wannan kirarin da aka yi wa Shak Ibn Taymiya. shin akwai ire-iren makamancin wayannan kirarin da aka yi wa shayannan ɗarika da bimana ake sukan cewa bai kamata a yi musu wayannan kirari ba ko dai a'a babu wannan ya dace sosai kuwa akwai irin akwai masu sukan in kai wa da 'yan ɗariƙa ka faɗi wannan sufofin a kansu to suka ce mummuna ake yi a kai mm. shi yasa ka ji lawan da ya zo yana gudu kada ya tsaya farfarfar ai ka sa karatun kaji Farfarfarfar. yadda ka ga wanda aka ce maza maza ya wuce haka ya maza ya wuce saboda ka a tsaya an tsaya akwai matsala kuma shi ba zai ce akwai kuskure a cikin littafin ma yanzu ba zai faɗa ya ce nan an yi kusa saboda ibnu taimiya aka yi ba amma za ka sha mamaki a karatun nan kwaya ɗaya eh. a shi kwaya ɗaya na jiya aka faɗa wa ibnu taimiya wani abu ya tabbatar ana zuwa jawahirin ma'ani aka faɗi irin abun sai ya kore ah, the same thing the same thing kwarai kuwa aka faɗi wa shakki ibnu taimiya ya yi eh, daidai eh. amma bari wa shehu tijani bai daidai ba yawwa da aka je aka faɗa a jawahirul ma'ani sai ya musa ya ce wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne wannan kaza ne ya tsaya ya fara duk na ɗau mana bidiyon duk za mu zo da wancan da wannan so da haka hmm. yadda mutanen mu za su gane irin yadda al'amuran mutanen nan suke wannan inda wani aka faɗa wannan kirarin inda shehu tijjani ne ya zo karanta ya ji ana taimai wannan kirarin to sai yayi challenge sai yawo war wasu gurare yana nan ba daidai bane nan ba amma da nan ibn taymiya ne normal ne ba matsala amma eh, amma sai ya muke roka shi wannan kilarin da za ka yi karanta ɗaya bayan ɗaya da sa ɗaya da fassararsa ɗaya ɗaya da fassarar mu ji da kyau na ku eh to abin da aka ce min musannafati sayyidina daga cikin littattafan shugabanmu kakkazaci ibnu taymiya ake nufi nan shine aka ce shugabanmu wa shehina kuma shehinmu sai aka ce wa ƙuduwatina abun koyinmu da shi muke koyi mm, da shi ake koyi na eh, eh eh da shi muke koyi zaka ji a gaba yana cewa annabi kawai ake koyi da shi a jawahir da aka faɗi wata magana aka ce sai annabi kawai ake koyi da shi amma da yazo ya fassara nan bai yi challenge ba an ce ibnu taymiya abun koyi abun koyin mu shehi. ibnu taymiya shehu ne cikakke as-sayyidu shugaba al jagora al-allama mai yawan sani al-auhadi ba irin ibnu taymiya babu irinsa mm, mm. Eh, babu irinsa al-bari'i wanda yake gwani al-hafiz mahaddaci mm. mahaddaci kamar ana kamar mahaddacin hadisi ne eh. ana faɗan cewa alhabis ne a istilahin hadisi in an ce kai hafiz ne ka haddace hadisi dubu ɗari matanan wa isnadan a kanka hmm. shi suke cewa alhafiz to amma abu mamaki ana cewa ibn taymiya alhafiz nan littafi ne na'am ka san littafin waye na waye hujjatul shek shatima almiskin maiduguri na'am Littafin sani. okay okay na'am in ka ga yadda ya dinga kama kurakuran ibnu taymiya a bangaren hadisi sai ka tausaya ibnu taymiya mm. shek shatima amma gashi ana ce ana cewa alhafis mahaddacin hadisi azzahidu zahidi mai gudun duniya ibnu taymiya bai gudun duniya hmm. alwari mai tsantseni alqudwati abun koyi alkamil wani alkamil cikakke kamili ne muna cewa su shehu tijjani kamilai ne sun hau mukami na kamala ana suka ana ƙarya ne kaza kaza to ibnu taymiya ma ya hau mukamin kamala kamala na'am sannan kuma al'arif masanin Allah ne arifi dai da ake cewa da su baye a ce wannan ai arifi ne masanin Allah to ibnu taymiya shi ma al'arif ne masanin Allah ne mm. arifi ne to kaji abinda abin da aka faɗa na abu aka ce ta ƙidin wato mai tsoron Allah tsoron Allah cikin hmm. addini akwai tsoron Allah sannan shekil islam jagora ne a musulunci wa mubtil ana mai bawa wa taifatawa sayyidul ulama in ka tara malamai gaba ɗaya ibnu taymiya shine shugabansu kudwatul a'imma shi abun koyin jagorori ne shi manyan malamai wanda kai jagora ne a gurin da kake to to to to da ibnu taymiya kake koyi alfudala wanda suke masu falala nasir sunna mai taimakon sunna kamil bid'a mai kawar da bid'a hujjatillahi ala ibadi ibnu taymiya hujja hujja Allah ne ga bayi hujja ce ta Allah ga bayi to nan gurin da zan karanta ya karanta shi bisa kuskure da haka bashi ya karanta sai mu faɗi kuskuren da ya a gurin na uku kenan ko a bidiyo a eh, bidiyo na uku jan musulunci ɗan taimiya wa muftil anami mai fatawa na al'umma sayyidul ulama'i shugaban malamai qudwatil a'imma abun koyin jagorori alfudala'i masu daraja nasiru sunna mai taimakon sunna ƙami'il bid'a mai yinke bid'a hujjatillahi alal ibadi hujjar Allah akan bayi raddi ahli zaigi wal inadi mai mai da martani ga ma'abuta karkata da taurin kai hadil ulama'i ɗaya ɗayan malamai al'amili na masu aiki akhiri almujtahidi na ƙarshen masu ijtihadi abil abba an hwaɗa nan sosai mummunan hwaɗuwa wallahi mm. ka gana sai ce wai raddi sai ce ahli zaigi wal inadi wallahi duk wanda ya iya na hau ya salli irabi wallahi sai ya ji wani shokin a jikinsa mm. da kanta sai ya ji wani wani wani abu ya san an an an da kisi wa wai a gurin radi ahala zaigi za a ci wal ina ahala ba ahali ba kuskure ne a ce ahali saboda shi abin da ya dauki malam ya zaci mudaf ne da mudafun ilai ba kuma shi bane ba ai radi ahala gi wal ina ne mai raddi ga ma'abota karkata ko mai juyar da ma'abota karkata da taurin kai to da haka ahala zai zama ba ahali ba wannan mummunar haɗuwa ce aka yi ta wanda kuma muna fata malam ya gaya wa ɗaliban da suke sauraron karatun nan suke buɗe littafi ya gaya musu in ya dawo karatu wannan gurin ya yi kuskure da shauran kurakuran da wato muka gyara masa cikin wannan littafi nasu nan ma ya ƙara faɗa a hadil ulama ya ce ɗaya ɗayan malamai sau da haka alhamdulillah ya ƙara gyara wannan kalmar wadda a baya yana fassara ta da gwani sau da kada ya ce ɗaya ɗayan malamai mu zo mu tambaye shi mu ce masa me yasa ya faɗa haka ina hujja to sai ya ce gwani to amma da ya ji karatu da ya wuce da wancan satin to yanzu gashi ya dawo yana eh, gyara fassara akwai a jawahirul ma'ani ma akwai kalmomin da ya gyaggyara fassarar su a wannan karatun da muka yi masa gyara a nan ɗin ma za a ji wata a nan gaba wata kalma ta almahajja wanda wancan satin almahajja ya da muka gyara kan wannan yanzu ya ƙara ya ƙara gyara ta to wannan ah, an ji wannan kuskuren so da haka a ciki wannan na hudu ne ko na uku kenan na uku ne ko to a saka na hudu okay. Umar yake cewa talifi shekhi talifu wannan littafin wallafa ce ta shehun malami al'imami jagora al'alimi masani al'allama mai yawan sani al'auhadi ɗaya-ɗayan zamani alhafizi mahaddacin hadisai da ilmoma almujtahidi wanda ya kai matsayin mujtahidi azzahidi mai gudun duniya al'abidi mai yawan ibada al'uduwati, abin koyi imamil a'immati shugaban limamai qudwatil ummati abin koyin al'umma allamatil ulama'i mai yawan sani na cikin malamai warithil anbiya mai gadan annabawa akhiril mujtahidina na ƙarshen masu ijtihadi aw hadi ulama dini makadaici cikin malaman addini na zamanin zamaninsa barakatil islami albarkar musulunci hujjatil a'lami hujjan nan na manya-manyan malamai burhanil mutakallimina dalilin nan na masu ilimin zance ilimin tauhidi kenan ilmul kalam jami'il ina, mai yimke yan bid'a muhi sunna mai raya sunna wa man azumat bihi lillahi alaina minna wanda Allah ya girmama baiwar da ya mana da shi wa qamat bihi ala a'da'ihi hujja kuma hujja ta tsayu akan makiyansa wastabanat bi barakatihi wa hadihi almahajja to sannan tafarki ya bayyana ta sanadiyar albarkarsa da kuma shiryawarsa taqiyyid to yawwa a riƙe min point ɗinnan da kyau ah. albarkar ibnu taymiya kaga ah. malam sai da ya saroro hmm. wajen fassarawa ya yi saroro wajen fassarawa ya san akwai matsala wasta banat bi barakatihi wa al almahajja saboda haka hanya madaidaiciya ta bayyana ga bayi hmm. hanya madaidaiciya ta bayyana ga bayi saboda albarkar ibnu taymiya hmm. saboda albarkar ibnu taymiya saboda shiriyar ibnu taymiya to shikenan kafin mu zo nan kaga wannan bidiyon za ka rike mana shi na hudun nan okay saboda in an je jawahirul ma'ani mun je jawahirul ma'ani za a ji inda da aka zo a jawahirul ma'ani ya kore al'amari makamancin wannan ya yi musu nan hmm. kuma bai musa ba ya fassara ya yadda saboda albarka ibnu taymiya Allah ya shirye su Allah ya nuna musa tafarki kuma ni'imar da Allah ya musu ma ya cika ta ne saboda ibnu taymiya ya girmama musu ni'ima ne saboda ibnu taymiya duk ya fassara ya huce wannan lafiya lau babu shirka babu bid'a babu guluwi da a ciki saboda ibnu taymiya aka ba to wannan a rike mana wannan point din za mu daɗa da bidiyon nan in mun je karatun jawahir ma'ani za a haɗa su guri guda biyu a sa na jawahir a kuma saka wannan dan mutane su ji su yi adalci to amma a nan ɗin ah, kalmar Al almahajja banar bi barakatihi wa hadiyil mahajja a wancan satin a koma a ɗalibai da masu saurari su koma su saurari karatunmu na wancan satin da muka saka kilif ɗinsa na jawahirul ma'ani eh. ina ga kilif na biyu kilif na biyu da muka saka a ciki za a ji wannan kalmar ya karanta ta da almahijjati to amma da muka gyara masa gashi da ya zo wannan karatun alhamdulillah ya gyara ta yanzu ya ce wasu tabanar bi yi wa hadihi almahajja sau da haka ya gyara wannan kalma sau da haka a riƙe mana albarkar nan da ya ce saboda albarkar ibnu taymiya da kuma shiryarwar ibnu taymiya ba ta annabi ba ta ibnu taymiya da albarkar ibnu taymiya ba albarka annabi sallallahu alaihi hanya ta bayyana gare su a riƙe mana wannan karatun so da haka wannan shine wato abubuwan da muka ɗauka a cikin al'udun duriya sannan muna tuna masa challenging da muka bashi bai ce komai a kai ba istighfari dubu da ibnu taymiya yake yi idan mas'ala ta rikice masa sai kuma matsala ta warware mai din nan muna eh. bin shi bashi bai ka mana aya ba bai ka mana hadisi ba bai ka mana magabaci ba saboda haka ibnu taymiya dan bid'a ne kenan ko ko a'a ibnu taymiya ya halatta shi in yayi bid'a ta zama sunna in sa ne bid'a ta kuma lafiya kalau ko kuma hmm. menene bid'a da haka muna tuna masa wannan kuma ina gayyata sa muqabala akan wannan ma akan wannan matsalar ina gayyata sa muqabala ina gayyata sa muqabala akan wannan akan wannan topic ina gayyata sa muqabala akan akan me eh, bidiya shin abin da shakibini ta mai ya zama dan bidiya ko dai akan wannan kake nufi ko dai wani wani kansa kwarai kuwa istighfari dubun nan da yake in al'amura sun rikice mai hmm. na muna muna tare da kai shek. ya hai a shai muna muna tare da kai na eh muna tare da kai na na bismillah Na bismillah Sheikh. Assalamu alaikum. Yawa ka da sarki zaki yanzu ina ganin ka. A <laughs> ai ban tafi ko ina ba shayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ah. Jama'a kuna jina. Shai Shayi wurin shi ne ko wuri na saboda na san wuri na na da na it's okay. Salamu alaikum. Na'am sarki zaki. Ina jin ka. Ah, wuri na yana yana yana okay. Na'am. All right. Yawwa, na ji kaman za ka yi tambaya ko? Ah, na ce ni ina nan wuri na it's okay. Okay, to alhamdulillah. Yanzu zamu koma bangaren jawahirul ma'ani. Very good. okay yawwa sau da aka eh, sai ka koma ɗaya lambar waɗancan bidiyoyin eh. da na turo maka nan eh gashi na in saka ko eh a saka na farko faɗin Sheikh Ali Harazimi da yake wasa waliyai ya ce wa khasatihil asfiya su waliyai su ne keɓantattun Allah zaɓaɓɓu hizbillahi su ne rundunar Ubangiji wa ahli hadaratihi kuma su ne ‘yan halarar Allah wanda mun yi magana a kan me ake nufi da halarar Allah da ita kanta halara a wancan lokaci a wancan darasi ta yadda muka karanto abin da sufaye suke fassara halara da kansu da ita kuma muka kalubalanci sufaye wanda har yanzu ba su amsa mana kalubalen mu ba game da wannan ahli hadarati din ko ahli hadaratihi alfa'izina bi shuhudihi masu rabauta bi shuhudihi da sanin Allah wa nazaratihi da kuma ganin Allah na ilaihi waɗanda suka yi jazaba zuwa ga Allah wanda shi ma mun yi magana akan me jazaba mun karanto daga cikin littattafan sufaye kuma nan ma mun aje kalubale amma dai har yanzu ba amsa mana ba da abin da muka bukata kai tsaye sannan ce wal to kaji abin da yace yayi eh. magana halara yayi magana jazba ya aje kalubale ba amsa masa ba to kaga irin wannan mutum da gemu ya cika masa fuska ya dinga fitowa yana magana mutane suna ganin girman gemanya kuma gemanya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi shekaru irin nasa haka yana maganganu irin haka bai kamata ba mun amsa maka mun amsa maka mun karanto maka daga littattafan ibnu taimiya wanda su kuka fi gamsuwa da su ko muka aje maka gayyatar muƙabala muka ce ka zo a kansu ɗin za mu maka maganar hadara me ake nufi da ita da kuma ita jazba za mu maka maganar ta da halaccinta jazba abu ne tabbatacce akwai shi a shari'a kuma ibnu taymiya ya yadda akwai jazba akwai hali na jazba akwai shi saboda haka kai ka musi jazba ka ce ma ita ce take bayarwa yan haƙiƙa suke kaza suke kaza suke kaza so da haka muka ce maka ibnu taymiya ya yarda da jazba bara abin da ya faffaɗa ma akan jazba mu ma iya cewa ashe ma kafin wato zuwan su shehu tijani radiyallahu anhu su su ibnu taymiya su ne suka fara shan waɗannan abubuwa suka suka abu duk suka yi kuma suka bayyana wa mutane muka ɗauko muka karanta so da haka muna baka kalubale mun karbi kalubalenka akan jazba shine akan maganar da kace shak Ibn Taymiyyah ya ce an ce ya sha giyan kaza kaza shi kake nufi a shine okay. a shine ya kutsa wani teku aka dan kurba masa iyaye maye a shine eh, kogi ko anan ne muka yi maganar okay ka gani muka karbi kalubalen muka dan karanto masa muka ce ko mun karba ya zo mu zauna akan wannan topic din hmm. mun karba amma dai ban sani ba ko sarki in ka sami lokaci sai ka kuma yankar sai ka kuma yankar nan mun eh. karbi mun karbi wato saƙon muƙabalarka ƙalubalensa mun karba akan jazba da hadara kuma ya ce ita ce take jawowa ake yan haƙiƙa suke abin da suke da waye da waye to mun karɓa mun ce jazba tabbataccen abu ne a shari'a kuma tabbataccen abu ne hatta gun ibn taymiya da ibn al-qayyim al ibn al-qayyim al tabbataccen abu ne a gun su saboda haka kai dai da baka karanta littattafan shine baka sani ba kuma ibn taymiya duk waɗannan madar abubuwan da ake shashsha shi ma ya sha ya san da su so da haka kai ne baka gani ba za mu fito mu nunnuna maka inda ya kurba da inda aka yi abubuwan da aka yi so da haka ka zo mu zauna akan wannan topic din shi ma mun baka shi kamar yadda mun karbi na kashfi ma shi ma mun cewa ibnu taymiya kashfi ne ibnu taymiya mutane ne suka zo daga gari can nesa hmm. suna zuwa yana shigowa masallaci ya gansu ya kame musu fada ya ce kuna bar yanzu ku dan kaza kaza duk mutumin da yake barin matansa ba abinci baya kulawa da su kaza kaza kaza ya kama musu faɗa suka kama rike baki mm. duk duniya ba wani eh sun san ba wanda ya san cewar sun bar matansu ba abinci hmm. sun taho ba wanda ya sani amma suna zuwa ibnu taymiya ya kama musu magana da abin da suka baro a garinsu suka ce wannan kashifi ibnu taymiya ya mana Allahu akbar. da haka zo mun karba akan kashfi ma shi ma abun Ibn Taymiyyah zamu karatun. Dan su ba su nutsuwa in baka ce ibnu Taymiyyah ba. Kowa ka ce in ka ce Allah ya ce sai a ce ka kawo inda hadisi ya fassara haka. In ka ce Annabi ya ce sai a ce ka inda sahabi ya fassara. In ka ce sahabi yayi sai a ce ai ai a kawo magabaci da ya tafi kan wannan tafiyar hmm. wanda suka zo a baya. Haka dai za a yi ta kasa kasa da kai ana ta abu. to in ba ca kai ibnu taymiya ba to kana cewa ibnu taymiya to shikenan an zo su da munta magana ta kare nan kuma sai a shuru a daina magana sai a shuru a daina magana saboda haka wannan magana ta kashfi jazba hadara mun karɓi muƙabalarka a kansu saboda da ka sa rana ka saka lokaci kawai a zo a tattauna a yi ta ta kare shine magana to wannan shine sakon mu sarki zaki sai a saka mana bidiyo na na biyu kenan a fili da kuma a ɓoye to wannan haka ne wannan shine tsoron Allah ya zama a fili kana tsoron Allah a ɓoye ma kana tsoron Allah mazahiri ayati al-mustafa wa nuwabihi al-khulafa wanda su su ne mazahiri mabayyanan al mustafa ayoyin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama wa nuwabihi da kuma halifofin nuwabihi na ibansa alkhulafa halifofi to nan kalmar alkhula a wata nuskar akwai alhamza a wata nuskar babu alhamza ko ka ce alkhulafa'i ko kuma alkhulafa ba tare da alhamza ba alwaridi na mimman halihil arwa alwaridi na masu gangarawa mimman halihi daga maɓuɓɓugar ruwan nan tasa al'arwa wacce take kosarwa ko mafi kosarwa wa na minhu zulalan safwan masu sha minhu daga wannan maɓuɓɓuga ta ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama zulalan suna masu shan ruwan daɗi safuwan kuma tsaftatacce shi ma a wata nuskar zulalan da haka za a iya karanta zulalan kuma za a iya karanta zulalan sannan ya ce almuta mm, na'am an ji to a farko kalmar nuwa ya ce wanuwa bihi Wato nuwab ne akwai tad'if nuwab wato na'ibai kenan wato nuwab ne ba nuwab ba akwai bambanci tsakanin nuwab da nuwab saboda haka nuwab shine shine daidai sannan abu na biyu ah, cewa akwai wai wata nuska wani kofi na jawahirul ma'ani eh. akwai wani kofi na jawahirul ma'ani wai da ya tabbatar da alhamza ya ce alhulafa mu kuma mun ce ba haka bane mu kuma mun ce ba haka bane kwafin nan sai dai an da eh. yake al'amza duka babu wannan yau ya ba wannan kwafin babu <laughs> yawwa ina faɗa bi kulli saraya sau da haka abin da yake akwai akwai abin da a larabci ake cewa saja'i saja'i ake yi a gurin wato a dinga karewa kamar dai kafiya ta waka misali na'am ai mawaki ai yana zaben wani harafi da zai dinga karewa da shi a ƙarshe ko na'am shi ake cewa kafiya wanda idan idan waka ta zama babu kafiya to wannan abun suka ne a cikin waka mm. to to idan eh, rubutun zube ne a larabci wanda ba waka ba to wannan abin na kafiya shi ake cewa saja'i wato ƙwarewa ce ta larabci take ba da shi to abin da yake akwai a kalli gurin yadda yake aka ce mazahiri ayatil mustafa mustafa a da mustafa fa ko sai aka ce wani bihil hulafa ba kama Mustafa Hulafa Mustafa da Hulafa sa nake kalmomin nan harafi biyu na ƙarshe sun yi kama duk iri ɗaya ne fa fa to yadda Mustafa ba alhamza to Hulafa din ma ba alhamza shine cikar gwanin ta cika kana sa alhamza wannan in ya tashi kuma in ya gurin okay kamar kan da ce eh, Hulafa babu wannan yawwa babu wannan kawai iya zai ce mazahiri ayatul mustafa wa bihil hulafa hmm. da haka ba nuskar da aka tabbatar da alhamza wannan wani wata gwaninta ga kawai ake so a yi ta kuma sai zamana an an samu matsala so da haka ba wata nuska da aka ce wai hulafa'i idan kuma akwai nan shi ma muna aje challenging a kawo mana inda aka ce kwalafa idan, to sannan eh, ya faɗi wata kalma ta zulalu sai ce a wata nuskar zulalu wannan yadda ya faɗa haka yadda ya faɗa haka ne akwai nuskokin da suka ce yawa zulalan akwai kuma wato akwai copies ɗin da suka ce zulalu zulalan akwai kuma wasu copies ɗin da suka ce zulalu sai tsaye da zulalu da zulalu duka yayi hmm. to anan tambaya za mu aje masa me ya hujjarsa na cewa zulalu yayi tambaya ce na tabbatar a cikin jawabin eh na tabbatar a ciki akwai inda yazo da zulalu akwai inda yazo da zulalu to kuma eh. sai yace ce daidai ne to shine muka wari ɗaya daga ciki ya faɗa mana me yasa yace ce daidai ne me ya hujja ta cewa daidai ne ya faɗi wata luga wani mu'ujam wani kamus me kuke ce masa dictionary kuke ce masa ya ya dictionary ya faɗi wani yau ya faɗi wani dictionary da wannan kalma ta zo da irin zulalu din kuma take nufin zulalu ka tabbatar cewa eh haka ne eh. Eh. <laughs> na yadda akwai kana so ka kama shi da wata yawa abin da nake so ya ce eh. daidai ne bai ce kalmar nan da can kofin din da aka ce zulalu kuskure ne zulalu shine daidai bai wannan ba sai ta yi duka daidai ne to abin da muke tambaya ya kawo mana inda aka yi amfani da kalmar zulalu a matsayin zulalu okay. shi ne abinda muke yau abinda muke tambaya mene ya ce duk daidai ne wannan daidan da ya ce shine kalubalen mu a gurin tambayar da muka ije masa kenan sau da hmm. haka sai mu tafi bidiyo eh, na gaba kenan ok na uku kenan ko na uku hmm. Shi ne Allah to kalmar bihi a nan, a wata nuskar bihim wata ku bihim zukata suke shauƙantuwa bihim da su waliyai ila allamil guyubi zuwa ga sanin zuwa ga masanin gaibubbuka to sannan watan tashidu bidhalika min iqaliha kuma watan tashidu suke warwarewa bidhalika da haka min iqaliha daga dabaibayinta ma'ana ita zuciya da wannan abubuwan ne da aka ambata take samun sakata da walawa da watayawa da kuma warwarewa daga dukkanin wani kunci irin na zuciya lifi'il da'ati wa ada'iha dan zuwa ga aikata ayyuka na da'a da kuma sauke nauyin da aka dora wa bawa na shari'a to wannan wajen da shi Shehu Ali Harazmi ya ce da waliye ake kaza ake kaza ake kaza abin da ya dace shine a ce da annabi ba da waliye ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sa kai tsaye shine yake sa da mutane da Allah kamar yadda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya da haka shi kadai ne wanda Allah ya lazumta wa mutane su bi shi shi kadai ne wanda Allah ya bashi isma kariya na ba za a samu kuskure tare da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya allaka shiriyar mutane da tsiran su a cikin yi masa biyayya yace fa inna kaseeran min ka wannan ko eh. yawwa to sa mana bidiyo na gaba again shi ma irin Oke, wannan na ma ma'ani ke na sa maka na alkuru duri yake. A ah, ƙara sa na jawahir din na gaban. Za oh, mu dawo kan. Eh. Eh. da kuma kyautayi. Wa kai fala ta yaya ma ba haka ba. Wahumul qaumul tsafa istafahumul haqqu li khidmatihi alhalin su waliye su ne mutanen da Allah ya zaɓe su don su yi masa hidima wa ja'alahum ahlan li munajatihi wa hadaratihi nan ma dai ya sake maimaita abin da ya faɗa can ahala hadaratihi wa kaza wa kaza kuma wa ja'alahum ya sanya su ahala su ne ma'abuta limuna ahalan wanda suka dace limuna jatihi da ganawarsa wa hadaratihi da halararsa ma'ana dai su ne waɗanda suke kamar yin wani abu a madadin Allah domin idan an ce mutum ya shiga halar Allah ma'ana ya yi yayi ya yayi fana'i kamar yadda muka karanta a darasin baya ya zamo cikin halar Allah kenan zai rinka yin wasu abubuwa irin wanda Allah ke yi wal iyazu billahi wa ashhadahum an now to abin da yake akwai wannan wancan bidiyon na farko da muka sa kaga nan dake a cikin jawahirul ma'ani aka faɗi cewar aka faɗi waɗannan abubuwa cewa wato zukata tana samun hutu Mm. da ambatan mutanen kirki tana samun hutu da ambatan mutanen kirki malamin nan sai ya kashe. mana saboda albarkar su zuciya take samun hutu malamin nan sai ya kashe ya ce wai ba da annaba a can kuma aka ce albarkar ibnu taymiya aka gane hanya aka gane shari'a ba albarkar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba albarkar annabi sallallahu aka gane shari'a aka gane tafarki ba a'a ta ibnu taymiya amma nan ba a tuno annabi a gurin ba sau da aka sai aka tafi a haka daidai ne amma nan kuma da aka zo sai aka ce a'a da annabi ne annabi ne kawai kaji ana cewa shi kadai ne aka ce in kun bi shi kun shirya wa in tudi u du? in kuka bi shi kun shirya amma can ibnu taymiya an ce albarkacin sa aka shirya albarkacin sa aka gane hanya shi kuma daidai ne ba albarkacin annabi sallallahu aka shirya ba ba albarkacin sa aka ga hanya ba nan amma nan tunda su baye ne suka faɗa nasu ba daidai ba ne amma nan tunda mu muka faɗa namu daidai ne sau da hmm. haka a nan sai kuma yi wata magana wai Allah ya sanya su ahali ga halararsa da munajatinsa wato wai masu yin abu a madadin Allah wai haka ake nufi wanda suke yin abu a madadin Allah wanda su suke yin abu a ce Allah ya saboda sun shiga halar Allah to wannan wannan jahilci ban san da me za mu sufanta shi ba wato shi Allah ne ya ce ana inda zanne abdibi ina nan inda bawa na ya zace ni inji Allah sai ce wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi in yana ambatona duk sanda ya ambace ni ina tare da shi hmm. to wannan ambatan da kake yi na Allah sai Allah ya yi tarayya da kai ma'ana ya zama yana tare da kai to wannan shi ne shiga halar Allah ka ji hadisi ne Allah shi ya faɗi cewar in ka ambace shi zai zama tare da kai to shi ne shiga halar Allah wa ana ma'ahu idza zakarani sau da haka kuma munajatihi gana da Allah ya ake gana da Allah shine ni azkurku haka Allah ya faɗa ku ambace ni sai in ambace ku zikiri ne eh in kai zikiri Allah yana tare da kai ka shiga halar Allah sannan idan kai zikiri Allah tabaraka wa ta'ala zai ambace ka ka gana da Allah kana ganawa da Allah kana ambatan Allah Allah yana ambatan ka fazkuruni azkurku shine fassarar abin aya ce ta alqur'ani da hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi sallam, to sannan batun cewar wai wasu suna yi a madadin Allah wai za su yi a madadin Allah ko Allah ya yi abu saboda su shayi ya hakuri nan muna bukatan nan yana da muhimmanci sosai mhm. wannan Kilarin, da ka ce ya ce shak ali harazumi ya yi amma kuskure ne zuwa ga sufaye yan ɗari mm. sa'annan mm. she mu ji kuma na shi duriyan nan bari samu biro sannan she mu ji na shi duriyan nan ya yi daidai sannan kuma ka ce kuma na duriya ya ce dukkan da fassara ya ce eh, bashir ibn taimiyya bi na daidai ne amma mm. kuma makamancin aka ga malluman sufaye ah, kuskure ne shi sa ka ba mu dama a kuma sakana eh a kuma din Eh, a wanne da ai da mun so mu fara ok in faɗi wanne ne wanda ba daidai ba kamar na shi shawala yara zumi na jawarul ma'ani da ka ba mu da ko mu zo wurin in muka ji mu kare she mu zo kuma mu ji na shi alkur duriyan nan shi kuma na shari'a in yayi daidai na gani to wanda ah. zaka saka na jawahirul ma'ani shine ba bidiyon da ka sa yanzu ba wanda yake kafin shi eh wanda yake kafin shi eh shi shine Allah to kalmar bihi a nan, a wata nuskar bihim wata shtaqu bihim zukata suke shauƙantuwa bihim da su waliyai ila allamil guyubi zuwa ga sanin zuwa ga masanin gaibubbuka to sannan watan tashidu bidhalika min iƙaliha, kuma watan shiɗu suke warwarewa bidhalika da haka min iƙaliha daga dabaibayinta ma'ana ita zuciya da wannan abubuwan ne da aka ambata take samun sakata da walawa da watayawa da kuma warwarewa daga dukkanin wani kunci irin na zuciya lifi'il da'ati wa ada'iha dan zuwa ga aikata ayyuka na da'a da kuma sauke nauyin da aka dora wa bawa na shari'a to wannan wajen da shi Shehu Ali Harazmi ya ce da waliye ake kaza ake kaza ake kaza abin da ya dace shine a ce da annabi ba da waliye ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sa kai tsaye shine yake sa da mutane da Allah kamar yadda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya da haka shi kadai ne wanda Allah ya lazumta wa mutane su bi shi shi kadai ne wanda Allah ya bashi isma kariya na ba za a samu kuskure tare da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya allaka shiriyar mutane da tsiransu a cikin yi masa biyayya yace fa inna kathiran min okay shay ana da maza Allah kawai ake yi masufa yake na, bi ma'ana masufa yake kuskure to mu jina al'ukudu duriyan kaman kana ajina al'ukudu eh sai ajina al'ukudu duriya ba okay to mu je yake cewa talifi shefi talifu shefi wannan littafin wallafa ce ta shehun malami al'imami jagora al'alimi masani al'allama mai yawan sani al'auhadi ɗaya-ɗayan zamani alhafizi mahaddacin hadisai da ilmoma almujtahidi wanda ya kai matsayin mujtahidi az-zahidi mai gudun duniya al-abidi mai yawan ibada al-qudwati abin koyi imamil a'immati shugaban limamai qudwatil ummati abin koyin al'umma Allamati ulama'i mai yawan sani na cikin malamai warithil anbiya mai gadan annabawa akhiril mujtahidina na ƙarshen masu ishihadi aw hadi ulama'i dini makadaici cikin malaman addini na zamaninsa barakatil islami albarkar musulunci hujjatil a'lami hujjan nan na manya-manyan malamai burhanil mutakallimina dalilin nan na masu ilimin zance ilimin tauhidi kenan ilmul kalam kami ilmubtadi'ina mai yimke yan bid'a muhi sunna mai raya sunna wa man azumat bihi lillahi alaina minna wanda Allah ya girmama baiwar da ya mana da shi wa qamat bihi ala a'da'ihi hujja kuma hujja ta tsayu akan makiyansa wastabanat bi barakatihi wa hadihi almahajja to sannan tafarki ya bayyana ta sanadiyar albarkarsa da kuma shiryawarsa ta <laughs> duka cikin karatu guda no karatu guda da ajiye aka yi wannan a duba kayan za a ga kayan da suke jikinsa ne duka videos din jiya da ake wannan san lami lafiya nan kam da matsala a lokaci da ake waɗannan karatukan da ajiya can an yadda ibn taymiya albarkar ba wai to abinda abinda ya fi tashin hankali shine kaga sun yadda ibn taymiya yana da albarka to amma ba su yadda kuma a raba albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yadda ba amma barin tura maka da bidiyon ɗaya daga cikin yana kore wannan kalmar yana kore ta ga janabi annabi a hutu a jikinsa barin tura maka kaji okay a sa wa mutane na'am eh zan turo maka ta layin da na turo maka jawahirul ma'ani okay all right akwai magana <laughs> Yawwa na sako ma sarki zaki. Eh na. Good. Oh, yeah. <laughs> Wannan video, okay, to. <laughs> jama'a ku dala ku ku sama hamini seconds daya eh, Okay, good. One moment. ok yau mun hmm, same shi shai da ka turo yana da faɗi ne na rage shi ne to eh mun same shi Allah daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wannan ai mun amsa ta na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala kaji na mun ji to a daidai lokaci guda san an yadda ibnu taymiya albarkarsa Mm. Allah ya shiri bayi Allah ya nuna musu hanya ba albarkan annabi ba sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin kuma wani daga cikin su yake fitowa yake kore ta ga janabi annabi sa amma kuma an faɗa ibn taymiya bai taba korewa ba so da haka ga wani ma daga cikin su yana fitowa yana ƙara tabbatarwa cewa ibn taymiya bi barakatihi aka gane hanya aka gane shirya sannan mm. kuma a daidai lokaci guda a karatu kwaya ɗaya an zo an ce da bayan Allah sufaye da su ne Allah ya yi kaza wato zukata suke samun karsashi suke samun nutsuwa suke samun kaza ka zo ka kori ka ce ba zai yi ba saboda ni, da annabi ne za a samu wannan saboda shi kadai ne aka sharɗanta bin sa kuma shi ne wanda in ka bi shi ka shirya can fa ita kanta shiryar aka ce albarka ibnu taymiya aka santa amma bai musa ba amma kuma nan ya dawo yana nunawa ta ya za ka gaya wa mutane cewar wai adalci ake so a yi a wannan Taya za a gane cewa ba siyasa ce ta cewar waɗannan mu haska duniya cewa su baƙaƙe ne wannan kuma mu fito mu nuna duniya cewa fari tas ne shi ba wannan shi ne abin da ake yaya za a yi a zo da ƙarya da ƙage a zo a ɓata bayan Allah a samu waɗanda suke wato wanda ba su da ido sosai wanda ba su da ido sosai a gaya musu cewa ai gafa abin da ake yi a nan mu kuma nan ga namu namu tsaftatacce ne tsarkakakke ne amma na wasu kuma wannan wannan ba adalci za mu kira a ji tsoron Allah za a tsaya gaban Allah wallahi ba bayan duniyan nan akwai lahira duk abin nan da ake sai an dawo da shi so da kan mun maka nasiha lawan abin da ka tabbatar a al'ukudud duniya kuma shi ka zo jawairin ma'ani kuma nan fa sarki zaki wannan abin da ake faɗa ba fa shehu tijjani ake faɗa ba ta ake bayin Allah waliyai idan ibnu taymiya wali ne hadda shi a cikin jawahirul ma'ani din hadda ibnu taymiya ma shi ma duk wannan abin da ake faɗa ba wai shehu tijjani aka ware aka ce shine kaza kaza ba a'a bayin Allah na gargaro ake faɗa hmm. so da haka amma za mu ƙara sharhi a bidiyo na na na na gaba muje na gaba ko eh na biyar kenan ba Dina masu kwatantawa ƙa'imi na tsayayyu bi khidmatihi da hidimar Allah ala wafqi bisa ga dacewan nan ta hukuncinsa wa mashi'atihi da kuma ganin damarsa fala tasful hayatu illa bihim rayuwa ba ta kyautatuwa sai da su to nan ma kamar yadda ya kamata mu gane rayuwa ba ta kyautatuwa sai da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai da riko da addinin annabi amma ba da waliyai ba domin waliyai ba ma'asumai bane ba da haka ba za ka ɗamfara shiryan mutane da kuma kyautatuwar lamuransu da su ba kamar yadda ayoyin qur'ani suka nuna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kadai idan aka bi shi za a shirya shine kadai wanda yake cewa in ka buwa ne ka shirya kamar yadda ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidina abdu alaiha bin nawajiz har zuwa karshe da haka dai su waliyai su ma ababan su bine su ma ababen su yi da'a ne ga Allah su yi da'a ga manzo kuma su yi da'a ga abin da ya zo na addini amma ba wai su ne waɗanda za a koma a yi riko da su ba wannan yana daga cikin abin da ya bayi zuwa ga guluwi wuce gona da iri wanda har mutane yau saboda wannan sun saki abin da yake shine asalin sun koma riko da su da su sai ya ce wala tatma'innul qulub zukata ba sa samun nutsuwa illa bi zikrihim wai sai da ambaton waliyai shi ma wannan kuskure ne Allah ya faɗa abin da zuciya take samun nutsuwa da shi shine ambatan Allah amma ba ambatan waliyi ba shi yasa zaka samu yau wasu suna ɗaukan carbi a madadin su ja sunan Allah sai su koma suna jan sunan wani shehi ko sunan wani waliyi ubangiji ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub da zikirin Allah ne tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa shayi wala Allah wala Allah kunnin mu na da matsala ne anan wala Allah bamu ji da kyau ba akan ah, bi ma'ana na shak Ibn Taimiyya da ya faɗa ah, wala Allah bai gaskata wannan ba na'am shak. jama'a mu ya hakuri kamar network malam ah, gaskiya kan da na ji kuma wannan muna gani wala Allah shak Lawan Trayon bai gaskata wannan abin da aka faɗa kan shak Ibn Taimiyya ba wala Allah mu ne ba mu ji da kyau ba hmm, it could be done jama'a ku ya hakuri shayi na ce kunnin mu ne bai ji da kyau wala Allah na shak ibn taymiya da aka fara daidai kaman mm, mm, hakan daidai na wala wannan bai gaskata wannan bane mu ne ba mu ji da kyau ba <laughs> wallahi ya yadda da wancan na ibn taymiya ba abin da ya ci akai amma ai daidai ai ai wannan magana guda guda to shine shine abin da ya rike dani wallahi daidai ko mutane su koma su je su ji wallahi sai da na saurara wallahi na ta zai musa a na ibn taymiya zai ce a nan kaza kaza kaza kaza wallahi bai musa ba ya ya wuce amma kuma a nan yana zuwa sai ya karba nan kuma sai ya ruguza ya ce ba wani magana wannan ne ya jawo da an ce nutsuwa kuma sai ya fassarar ka san wato abin da su ake nufi a jawahirul ma'anin daban ya guntula fassarar kuma ya tashi ya manta a can kuma al'uduriya ma ya tabbatar wa da ibnu taymiya wannan nan kuma da ya zo sai guntula wato abin da ake nufi shi anan a jawahirul ma'ani eh shine wato nutsuwa da ake yi da samun ambatan Allah da zukata suke samun nutsuwa da ambatan bayin Allah da aka ci ba wai kishiyantar waccan ayar ake alabi zikirin lai ta ɗuma yunar ba ko kaɗan shi nutsuwa da samun ambatan Allah yanzu sarki zaki amma shan ya kuri kamun ka ci gaba ka ce da ambato ayin Allah wala Allah kaga ni ma ban sani ba kaman kan da ya faɗa kaman da baka warware muna ba bi mana hmm. maganar da ya faɗa kaman ka gaskata maganan kenan shai cikin dari ku akwai waɗanda ake ɗaukar eh, tarbiya ake eh, kira sunan wani shehu shehu shehu ne domin in ka ce da ambaton bayi shehu Ibrahim ya ce eh eh na gane gaskiya ne tambaya ce mai kyau wannan ah, ah. shehu ibrahim ya ce a ɗariƙan mu ta tijjaniya ya ce fama fihi zikiru shehi au zikiru gairihi babu ambatan shehu tijjani a tijjaniya babu ambatan wani shehu tijjani a tijjaniya hmm. mu ɗariƙan mu ta tijjaniya ya faɗi me ake yi ya ce la ilaha illallah ne da istighfari shi ne abin da ake da salatin annabi fa ma fi zikiru sheki a yace tusalli alal muktari kai khairi wara'i alaikum bi hablillahi lil abdi wathiqa fa nahju yunawi zikra nahju shaqa'i wa in qulta hal dhal wurdu nahju muhammadin sallallahu alaihi aqulu na'am wurdi ne nayi ni safa'i sai yace mal wurdu illa zikru lillahi wahdahu wurdin nan ambatan Allah ne shi kadai tusalli alal muhtari khairi wara'i bayan nan kuma sai ka salati ga zababban Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam, sai ce fa ma fihi zikiru sheki babu ambaton shehu jana a wannan wurin nan au zikiru gairihi ko ambaton wani shehu tijjani mm. kaga wannan kat kenan in ji shehu Ibrahim to nan da ake cewa yawwa to wanda di ya zo ya ɗau tarbi yana cewa shehu shehu ko yana kira wani daga ciki to ya nemi inda ya nemo wannan amma ba a ɗariƙa ba ba a tijjaniya ba masha Allah masha Allah na'am ba a tijjaniya ba ba hmm. fihi zikiru shehi zikiru gairihi babu wannan hmm. to ɗaya kenan to shikenan sai mu taho nan me ake nufi da ambatan bayin Allah da aka faɗa a nan me ake nufi da shi hmm. shine ambatan tarihinsu. Oh, ba ambatan tarbi ba. Ba ambatansu da tarbi ba, tarihinsu wallahi ake ne. Okay. Ka gane ya karkata shi can ne don tamar daɗi ya faɗi saƙon da yake so. Yanzu misali, sai ka zo sarki zaki. Eh. Sai ka kawo mun ƙaran wani cewan ya cuce ka. Ya maka ba daidai ba, E, ma kaza, ka zo ranka a ɓace kana gaggaya min abin da ya maka. sai na ce maka kawai sai na ce maka lokacin shehu tijani radiyallahu anhu ba kana kaddasa shehu tijani kana ganin girmansa ba sai na ce lokacin shehu tijjani sarki zaki kai haƙuri lokacin shehu tijani wani mutum ya taɓa zuwa sai ya ya ce masa kaza ya masa kaza ya masa kaza sai na kawo maka wani tarihin wani abu wanda ya yi kama da halin da kake ciki. Hmm. sai na ce maka da shehu tijjani aka yi masa haka sai ya haƙuri ya yafe bayan nan da ɗan lokaci sai gashi mutumin nan da ya masa abin nan ga abu kaza ya same shi shi kuma shehu tijjani alheri kaza ya same shi kaza kaza da Allah ba sai ka ji nutsuwa ba sosai na'am sai ka ji kwanciyar hankali na'am to shi ake nufi mm. yayin jin kuma wannan qur'ani ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuciyarsa tabbatacciya ce bata taɓa rawa ba hmm. sai Allah yake ba shi labarin annabawa a ƙur'ani manzanni ƴan uwansa su ce annabi wani an yi masa kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai Allah ya fito ƙarare ce menene dalilin da yasa yake gaya wa manzo Allah sallallahu labarin annaba sai ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka ya rasulullah alaihi salatu muna kissanta maka duka daga labarin manzanni abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi to ashe kenan jin tarihin mutanen kirki daga qur'ani ya ba da kissa annabawa ya ba da kissan mutanen kirki irin ashabul kafi waliyai ne hmm. ya ba da kissarsu yanzu ka ji kissa ashabul kafi ba za ka ji nutsuwa a ta kama ka da nutsuwa da jin daɗi da farin ciki da shi fa alharazim yake faɗa a nan jin labaransu ana ambatansu ana faɗan irin halayensu da waye da waye zuciya tana hutawa zuciya ta inda tana da baibayi ta kulle ta shiga damuwa sai ta zama ta yi karsashi shi bai zuwa maulidi ne mu da muke zuwa maulidi mun san haka <laughs> yawwa mu mun san haka ka tafi da wata damuwa eh ka tafi da wata damuwar ka gurin maulidi ranka a ɓace wallahi kana zuwa an fara faɗan tarihin annabi sallallahu da su sai na da su na umar wallahi sai ka manta da wata guntuwar damuwar ka da ka taho da ita sai ka ji farin ciki kake kamanta da kawai to fa shi ake faɗa a nan gurin mm. to shi kuma malamin yake ta wato walankeluwa yana so ya ɓata su ba yasa abu ne wanda Qur'ani ya tabbatar ba kuma abu ne manzo Allah ya ne wa sahabbansa sai kissar magabata yana zaune kawai sai ya ce musu an yi wasu mutane a bayan masu kaza masu kaza masu kaza sai a faɗi kissar ta mutumin kirki dan su duba su izina da ita su ba haka kawai za a ba su kissar ba kuma za su ji daɗinta za su yi farin ciki za su yi murna da wannan kissar ga kissar yaro nan mai zuwa gurin boka ya zo ya haɗu da mutumin bawan Allah ga kissan mai kora da makahu da da kuturu wanda Allah ya nufin ya jarraba su duk manzo Allah ne yake bayarwa isoshin bayan Allah ne wasu mutanen kirki wasu marasa kirki dan sahabbai su ji su izina dan su koyi da shauransu da shauransu idan suna cikin yanayi na damuwa kafirai sun matsa musu sai ya ba su kissa ya ce a bayan ku an yi mutumin da ya yi iman da Allah za a zo da zarto a sa masa a marabar kansa a ce ko ya kafirta ko a raba shi biyu manzala sai ce sai ya ki sai a raba shi biyu ya ce ku yi haƙuri ku duk wannan abin da kuke ba ku sha wahalar da na baya suka sha ba kaza ka to irin wannan ne fa za a zo a faɗi kissar bayin Allah sai ka ji ka nutsu sai ka samu kwanciyar hankali sai ka ji ka samu nutsuwa shine fa anan ake faɗa shine ake faɗa ba wai wai ka zauna kana wane wane wane wannan ba wannan a tijjaniya kwata kwata eh ba wani a ɗariƙar tijjaniya sam sam sam haka in ka ji wani yayi daga kansa ya kero, amma ba da ba daga ɗariƙar tijjaniya ba saboda haka shi abin da bai sani ba wani wani zubin hausawa suna cewa wanzami ko mene wani karin magana ne dai ko shi yake jawo mene ɗinsa dai zaki ko mene wani something haka dai eh. to shi bai sani ba ne shi duk a sa bidiyo na gaba sai mu yi matashiyar gaba daya da wannan maganar akwai a gida ibn al-qayyim yanzu zamu kawo yadda suke yi sadaka a sa mana bidiyo na to da haka anan ma sai ce faqalat har zuciya ko kwakwalwa ta ce fa wallahi ma ɗabar zamanu bidunihim yace na rantse da Allah zamani baya daɗi in ba waliyai kaga ba maganar in ba annabi ba ko in ba sunna a illa eh, bidunihim in ba waliyai wannan ma kaga guluwi ne a cikin madhus salihin wanda kuma hakan yana da alaka da abin da ya shafi aƙida ɗamfarar zuciya da wani wannan baya yiwa sai da Allah falaula humu ba dan waliye ba ma kuntu arda bi aishatin ba zan yadda da wata rayuwa ba mal aishu ba wata rayuwa illa bainahum tahta dhillihim sai wacce aka yi ta gaba gare su karkashin inuwarsu wa hum rahati su ne waɗanda suke hutuna ko sannan unsi ai wa hum unsi kuma su ne ɗebe hasona wasu uli kuma su ne abin roƙona to wannan ma kaga ya saba da idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah an za a roƙa a roki Allah an za a nemi taimako a nemi taimako da Allah wa buguyati kuma su ne abin nema na laqad sakanu qalbi yace hakika sun zaune wa zuciyata wa maliya ghairuhum bani da wani koma bayan su alaihim min rahmani azka tahiyatin azka tahiyatin mafi tsarkin gaishe gaishe alaihim ta tabbata gare su minar arrahmani daga Allah mai rahama to shi ma sai mu tsaya anan insha Allah na'am yawa to anan kaga hmm. wato ya yi abin da gaskiya ha'inci ne ba daidai ba ne ba akwai kalmar su'ulu da ya fassara da cewa wai su nake roƙa wallahi ba haka bane ba ya wannan kuma ya waɗa gun ɗalibai a duba munjin a gani su abin da nake roƙo kenan abin da nake roƙa ba wai su nake roƙa ba ma'ana ni bukata ta in same su okay okay ai da bambanci da ka ce su nake roƙa Mm-hmm. sai ka iza sa'alta fas'alillah dan ya kai kafi wasu su'udu ai ma sa'altu shine su'udu ma'ana abinda na roƙa ma'ana ina roƙon son su ina roƙon in zama tare da su bayin Allah mm. to anan ta aka yi zamani bai daɗi ba in ba waliyai zamani ba daɗi in ba waliyai sai ta yi wai sai aka ce wai in ba annabi ba in ba annabi wai ba a ce ba annabi ba ko wai in ba a ce ba annabi wai zamani bai an ce ba waliyai ba kuma sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam to Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kaddara cewa zai yi rayuwa 63 shekara 63 ya koma zuwa gare shi hmm. ya bar addinin nan hannun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har abin da ya zo kanmu ko to duk mun yarda da haka yanzu sai na ce duniya ba daɗi in ba waliyai ni a yanzu dan Allah ka ce min ya zan ce waliyai ban ce annabi ba ka ce min haka ni da tazara na da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu mm. sau da haka sai ka ce to yanzu mun yarda eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya wufati to me yasa baka ce zamani bai yi daɗi ba in ba sunna annabi ka ai shine option din da ya kawo yake so ya eh, faɗa yace zamani in ba annabi ba a ce ba sunna annabi ba sallallahu alaihi wasallam to shikenan dan Allah sarki zaki yanzu mu tsare lawan turayen ita sunnar annabi ya nuna mana ita tana ina mu je gunta <laughs> tana gun malamai ka gani kaga an zo gurin Na'am. Kaga jin kenan sarki zaki. Na'am. Mhm. Ka ji ba. Mhm. Shikenan sunnar tana gun malamai, su waliyan tana gun su. Mm. To in ba su ba sunna dan su suka santa. Na'am. To in ba su ba sunna, in ba su in ba sunna kuma zamani ya lalace. Zamani ba daɗi. Dan mm. Allah me kuskure anan. Wannan daidai ne. amma saboda zuciyar ta rufe ƙoƙarin dole sai an shafa baƙin fenti to sai aka sun ce ba don su ba rayuwa ta ba ta daɗi ba kuma wannan abun mamaki sarki zaki ayar ƙur'ani ce ta faɗi su in ba waliyan ba daɗi zamanin ba daɗi eh ayat warai kuwa bari mu ɗauko tafsirin ibnu kasir almajirin ibnu taymiya ai zai fi daɗi su dan yi hakuri kaɗan muna dab da kintse. Jama'a ku ba mu lokaci kaɗan. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani cikin suratul Baqara. Suratul Baqara aya ta 250. Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. ba don Allah tabaraka wa ta'ala yana ijewa wasu mutane bala'i albarkacin wasu mutane ba da duniya ta ɓaci hmm. da duniya ta lalace da duniya ta zama ba daɗi ba don Allah yana ije wani bala'i da wasu mutane ba hmm. da duniya ta ɓaci. To. sai mu tambayi Ibn Kasir, wannan aya ce sai mu tambayi Ibn Kasir don kan mu tafi tafsirin Jalalai ne. ko periodic tafsir na Shehu Ibrahim ko me ka ce mana na a'a mu tafi na ɗalibin Ibn Taymiyyah mu tambaye shi me ayan nan take nufi sai ya ce da ya zo sai ya ce laulallahu yadfa'u an qaumin bi akhari ba dan Allah yana ijewa wasu mutane bala'i da wasu mutanen ba kama da fa an bani Isra'ila bi muqatalati daluta wa dawo da lahalaku kamar yadda Allah ya ijewa bani Isra'ila da yaƙin da ɗaluta ya yi da shaja'ar da annabi Dawud ya da al'umma sun halaka. Mm. Sau da haka sai ya kawo hadisai. Akwai hadisan da ya ce raunana ne, akwai hadisan kuma da ya shiru ba na hadisan nan ingantattu ne. Hadisi na farko da ya kawo yace inna allaha la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranihil bala'a mutum mutum annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki kwaya ɗaya. saboda albarkacinsa Allah yana ije bala'i ga gidaje ɗari maƙotansa ɗari sai ya ije musu bala'i saboda shi. Hmm. Sallallahu alaihi wasallam. Wani kasir ya ka hadisi. Hmm. Amma da ya ka hadisin wannan sai ya ce sun makara abin umar wala la dafqullahi nasa ba'dhum bi ba'd lafasa sai cewa haza isnadun da'if wannan hadisi amma yana da isnadin sa yana da rauni duk da shi wannan hadisin ya fassara ma'anar wannan ayar amma isnadin yana da rauni sai ya ƙara cewa sai ya kawo hadisin ibnu jarir har ya zo ya tike da isnadinsa zuwa ga Jabir dan Abdullahi ce manzo Allah sallallahu ya ce inna Allaha la yuslihu bi salahir rajuli al muslima bisa lahin rajulil muslimi wala da huwa wala da wala Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi ce Allah tabaraka wa ta'ala yana gyara wato da gyaruwar mutum musulmi yana gyara ɗansa ya gyara jikansa hmm. ya kuma gyara maƙotansa mutum ɗaya in ya gyaru albarkacin gyaruwarsa sai ta shafi ɗansa ta shafi jikansa sannan kuma ta shafi maƙotansa. Wato tun a duniya wani na cin albarkan wani kenan tun a duniya. Tun a duniya wani na cin albarkacin wani wani na ije wani sau da haka manzo Allah kuma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa duwa iratin haulahu da wasu gidaje da suke gefansa wala ya zalu na fi hizbillahi hizbillahi azza manzo Allah ce, ba za su gushe ba cikin kulawar Allah hmm. ma dama fihi muddin wannan bawan Allah yana cikin su Allahu akbar za a yi ta kulawa da su za a yi ta kulawa sai ya ce wa hadha aidan garibun da'ifun lima yawwa ya ce wannan lima ta kaddama aidan wannan hadisin shi ma garibi ne wato kuma ifi ne saboda abin da ya gabata to a lura da kuma hadisan da zai kawo wa'annan yanzu su kuma bai ce rauna na bane ibnu kathir hadisin nan na abubakar ibn mardawaihin ya kawo da isnadinsa zuwa ga sauban sauban maula rasulillahi kenan sallallahu alaihi wasallam ya daga mm. hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu fikum sab'atun a duniya duniya ba za ta taba kujewa ba akwai mutum bakwai a duniya wasu mutum bakwai na'am bihim tun saruna su za a dinga baku nasara wa bihim tun daruna saboda su za a dinga muku ruwan sama mm. bihim kuna saboda su za a dinga azurta ku na'am hatta ya tiya amrullahi har sai kiyama ta tashi akwai wasu mutum bakwai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su za a dinga azurta ku da su za a dinga yi muku ruwan sama tare da yake cewa wanda suke yi a madadin Allah ba a karanta hadisai bane da su Allah zai azurta ku da su Allah zai muku ruwan sama da su Allah zai taimake ku har kiyama ta tashi ya sai ibn kasir ya ƙara kai hadisin ibn wayi daga ubadu dan samit bayan ya faɗi sinadin ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al abdalu fi ummati salasuna da an kace abdalu wallahi sai a ce maka kafiri kafirci ne an zaci an zaci a cikin sufaye ne kawai ba san a bakin annabi kalmar ta fita ba sallallahu alaihi wasallam hmm. al abdalu manzo Allah yace wasu waliyai ne sunan su abdalu a al'umma ta ne suke mutum talatin ne sunansu abdalu sai ya ce bihim turzakuna wannan abdalun da su ake muku arziki su Allah yake kalla ya azurta ku hmm. wa bihim tun daruna da su ake muku ruwan sama wa bihim tun saruna da su ake taimakon katada ya ce inni la arju an yakuna alhasanu minhum ya ina kwaɗayi hasanul basari nake tsammani Ya ce yana cikin abdalu din hasanul basari yana cikin wannan waliyan da ake cewa abdalu mhm. ashe kenan akwai waɗanda ba dan su ba duniya ba za ta yi daɗi ba kuma ba annabawa ba ne waliyai ne in ji annabi sallallahu ga hadisi kuma a tafsirin ibnu kathir muka ɗauko kuma cewar rawuka tana yin daɗi in an gansu ko in an ji abinsu shi ibn al-qayyim ta yi idan bala'i ya bala'i muka shiga cikin kunci bukata ta tsananta gare mu kawai zuwa muke mu kalli ibn taymiya babun Allah suke zuwa ce ibn taymiya kawai muke zuwa mu kalla kawai yayi magana mu kalle shi mu ji muna kallon shi duk wannan abin su ya tafi hmm. wannan a duba cikin alwabilu sayyib na shi ibn al-qayyim din alwabilu sayyib a ciki ya faɗi wannan karatun ya ce da sun ga ibn taymiya magana ta ƙare in suka shiga cikin wani hali suka shiga masifa suka shiga damuwa kawai sai su zo su kalli ibn taymiya sai ya ce kai tsarki da Allah da ya gwada mana aljanna satin a nan duniya tun ma kan mu haɗu da Allah ya gwada mana aljanna mun ganta gata ibnu taymiya ne aljanna tun kan mu mm. je layara ashe gata nan mu aljannan mu gata nan muna ganin ta mm. mun fasa da wannan mun san an faɗi wannan a ba ma zuwa mu ce za mu ɗauko mu ce za mu karanta fa subhana man eh, shine aljanna eh wallahi haka ibn al-qayyim ya faɗa mm. dama ibnu taymiya ya taba cewa sa tana tana tare da shi duk inda yake eh ya taba yace kuma akwai aljanna a duniyar da wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljannar lahira ba to duk a guri ɗaya ibn al-qayyim kuma ya kawo wannan yace tsarki ya tabbata ga Allah da ya nuna mana aljannar sa tun a duniya muka ganta ga tana ibn mm. taymiya ne mm, mm, na'am to da haka su in lokacin da damuwa ta same ka ka tafi kai kara gurin Allah to su kuma a'a ibn taymiya suke zuwa su je su gani da sun gani sun ji zancensa to wannan duk komai sai ya tafi sai zuciya ta buɗu sai ta samu ƙarfi sai ta samu yaƙini sai ta samu ɗumanina nutsuwa mm. to sannan wato shi ibn taymiya da ake cewa wai wai wai an ce bayan Allah a jawahiru da su ake samun nutsuwa da su ake kaza da su ake kaza ibn taymiya ba shi ba kabarinsa ba ba shi ba kabarinsa in aka kai ka kusa da shi to eh. Allah zai girmama ka Allah zai girmama ka Eh? Eh. In kuma za mu fassara irin tasu za mu ce wanda duk aka zo aka kawo shi ya makotaci ibnu taymiya dan aljanna ne. Aljanna duwa zai shiga. A shai kawari Sheikh ibnu taymiya yanzu aka ka je zaka samu yakin eh. zaka samu yardan Allah. Eh, in aka zo aka kwantar da kai a gurin ka makotace shi, mutum ka oh, mutu. Oh, sai aka zo aka kaka kusa da shi. Eh. Yawa to kai ma za a baka aljanna. Eh? Eh, ware kuwa. Sauki. Okay. eh ya kawo ya kaburburan da ya zo akwai kaburbura da ya zo ya same su duk Allah ya fushi da su to da da ya zo kabarinsa duk sai ya shayar da su saboda sun makoce shi sai ya shayar da su yadda Allah aka yi musu afuwa aka aka rubuta cikin littafi wannan kaburbura da ba gashi ba sarki zaki muna eh? kwanmu ba zakara ne Allah ya wushi da wayannan wa ya mutu ya je ya je wuri ya je ga cewa lalle to to ah, wallahi dai littafin da yake karanta a ciki aka faɗi wannan al'udud duriya wasa qaquburan jawaratu min irza ta tahatattura bi sahaba afwin musjami duba liman amsa mujawira turbihi min ajli aljarul mujawir yukram abinda aka ce kenan ta aka shi sanda aka kai shi a ƙasa wannan na kabarin da kowa biki aka dinga yi a kabarinsa ana ah! biki A kan duniya ana Eh, <laughs> Sai da Allah wani ba rubuta. An rubuta wannan cikin littafi cewa. Eh, gashi amsa wa ta hatal. Waɗanda suka rusu suna suna buki. Eh da biki aka dinga yi ran da su saboda an kawo musu ibnu taymiya a ƙasa biki suke yi a nan ne ake yin. To ake bukin. Su mamatan da eh mamatan da aka yi wa ibnu taymiya ba aka kai musu shi kusa da su. To eh. su biki suka dinga yi. su kuma a nan duniya su ne suke kuka ake ta koke-koke amma su a ƙasa biki ake yi saboda ibnu taymiya ya zo eh, maybe wannan hadisi da ifi ne <laughs> to ah. gashi dai mala'iku ne suka kewaye shi sun kewaye ibnu taymiya daga sama suna haza wa amlaku sama'i tahuffuhu mala'iku sun kewaye shi so da haka to kai an ce ibnu taymiya a kabari ma ga aikin da yake alaji a kabari wallahi azumi yanzu in kace in an kai mai sako aka binne shi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shin kusantarsa da annabi za ta amfane shi wallahi da yawansu za su ce ba wani nan aikinsa na alheri kawai yawwa aikinsa na alheri amma ga ibnu taymiya an ce da aka kawo shi kaburburan duk da yake kusa da su da yake wasa kubura jawaratu mina rida kaburburan duk da suka makotace su sai da ya shayar da su yadda Allah tata turabi suna ana ƙarƙashin ƙasa yi mm. ya shayar da su yadda Allah tata ya shayar da su sahaba abu girgije na afuwa muzdabi cikin gaggawa yana zuwa da gaggawa kai musu afuwa ba wani eh? jinkiri eh da gaggawa sai ce kai farin ciki ya tabbata ga wanda aka ce yau ga kabarinsa ga kabarin ibnu taymiya mm. saboda wannan makotakar ta dalilinta ne kai da ka makotaci ibnu taymiya za a girmama ka a cikin wannan yau sannan kana cewa wai ambatan mutanen kirki waye waye menene da menene ibnu taymiya shi ma dai haka suka faɗa akan cewar wato shi ma ambatan nasa mm. haka yake an ce shi ne wanda idan an shiga matsaltsalu to shi ne ake kira a samu waraka ainal mu'inu alal hudubi idza arat idan manyan matsaltsalu sun zo sun baibaye ina mataimaki ina mai agaji ainal musa'idu inda ainal musa'idu inda faqadal musidi ina mai taimakawa yayin da aka rasa mai taimakawa wannan ba duk ibnu taymiya ake magana ake magana <laughs> sau da haka ka kago da ana wannan abubuwa da an ba faɗa wa ibnu taymiya cikin littafin nan kago kuma gana ta cewa wani kuma wanda suke faɗa wanda suke faɗar wannan manyan malamai ne sai ka ji an musu kirari kafin a faɗi waƙar ƙala shehul faqihu aminu dini abdulwa bin sallar ashabi'i radiyallahu anhu sai an faɗa kaji malami ne babban malami dan kakka zo ka ce mana wani a wannan mawaki ne aka zaka ma ashehul faqihu radiyallahu radiyallahu kuma anu haka aka faɗa shi wa ibnu taymiya wannan wannan waƙen ka zo kana cewa wai an ce wai wai wai an abin nan kana ta kana ta baka karanta littafin ko ba kana ta shiririta ga Ibn qayyim yana cewa da ya ga ibnu taymiya shikenan magana ta kare matsala ta tafi ganin sa kawai zai ji zancen sa damuwa ta tafi matsala ta tafi so da haka duk wannan abubuwa akwai su kuma za mu ci gaba da fitowa da mutane da haka a nan za mu dakata sai mu ba wa ah, masu waya ah, jama'a masu sauraron mu akan wannan ah, shafi to za mu bude layi kamar kan da muke faɗa kullum all the time malam buhari ka rubuta number mu Eh, <clears throat> kuma ba mu taba program din nan ah, mu shekara da shekaru tun shekara da shekaru ah, muna bude layi sosai ah, muna bude layi kamar kan da ya faɗa ina gani wani ma shi dai a gani a gamu a koya duk karatun da za mu yi muna bude layi ba karatun da za a yi ba a bude layi ba mu yin haka ana shi sa za mu bude layi kenan kai da kake da tambaya in ka zo ka tsaya kan topic abin da shai ya karatu last week ba shi za a amsa ba ka tsaya kan karatun da aka yi a ah, malam buhari a ah, nan ban kai kai mistake duba ka gyara eh, ka tsaya kan abin da shai ya tattauna a nan abin da aka tattauna last week ya wuce abin da aka tattauna yau yana da faɗi yana da yawa shi za ka yi mana tambaya a nan sa'annan kuma last week mun samu waɗanda suka suna mana tambayan karatun da shi malam lawan trayon ya yi a'a in ya yi can karatunsa kamar tambaya can amma ka ɗauko sa ka zo ka yi wa malam ana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan tiktok kola kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki barka da wani barka kare kola ya sunanka daga ina kake kira sunana Mansur Sani daga Fatakwal. To, masha Allah, Malam Mansur, kana tare da Shek Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Ina wa Malam fatan Yana jin ka, yana gyara. Malam Buhari, don Allah gyara nan banka ka turo kuma. Muna jin ka. Allah Ubangiji ya kara mana kaunar Annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. To jama'a ku bar mu ba na biyu kuma dama eh, eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola barka kare kola kan tiktok ya sunan ka daga nake kira kan whatsapp ya kuri tsaya na tiktok muke magana sunana baban gida ana kira na bangi zandar mutumin da magaran mai kasar nijar to masha Allah malam baban gida kana tare da zandar eh kana tare da shak malam abbas sadauki akan wannan layi Allah ya kara lafiya muna ziyara mun ji daɗi sosai a ƙara himma a ringa ne dukkan abubuwan da suke shigowa da shi suna tsayawa a kai sun karanto a baya a gidansu su tsaya a kai ba suke wucewa ba sa bayani sai an zo wani guri su ce nan kuma ga abin da ake nufi hmm. su ne 'ya'yan masana lallai a nuna wa duniya jahilcinsu sosai da tsiraicinsu Allah ya ƙara himma ya ƙara soyayya ya bar da ku da'iman ziyara. Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode. Uh, assalamu alaikum, kola kan uh, WhatsApp. Wa alaikum salam. Na'am, ya sunan ka daga nake kira? Daga Maiduguri, Gwani Usman. To, malam, ma, uh, ah, Shek Gwani, kana tare da Shek Abbas Sadauki kan wannan layi. Alhamdulillah, yana gaisuwa da shi. Shi yana jin kai. Mm, sarki kai ma mun jinjina maka. Mun gode. Eh, abin da kake Allah ya saka alheri. Amin, amin, amin ya rabbi, amin su Kuma Allah ya kara shi lafiya, ba abin da za mu ce muna Masha Allah, masha Allah, mun gode. Mm-hmm. Allah ya kara shi lafiya. Amin, amin. Mun gode, mun gode. To, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. Kola kan TikTok, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya sunanka daga na kira? Lafiya, kalau ya sunanka daga na kira? Sunana Isiyaku Bauchi. To, Malam Isiyaku, kana tare da Malam ah, Shek Abbas Sadauki akan wannan layi. Kana tare da Shek Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Ina yi wa shehi na fatan alkhairi. Yana ji yana amsawa. Muna godiya Masha Allah muna godiya irin ƙoƙarin da yake yi da bayyanar da gaskiya da yake yi. Hmm. Allah Ubangiji ya saka masu da alheri. Amin. Amin. Amin. Masha Allah. Mun gode. Don Allah masu fata alheri mu ba masu tambaya sosai saboda an ce ba bude layi mu ba su damu. <laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, kola ya sunan ka daga nake kira. Na'am, kola ya sunan ka daga nake kira. Shaibu Muwa ne daga Duwala kasar Cameroon. To, kana ta da shak Malam Abbas Sadauki akan wannan layi. Yawwa, Malam barka dai. Yawwa, barka. Marilla. Nike wurin lokacin da kuka soma tashin harko na wajen geran karatu da aka yi ma shi wancan malami farko dai kun kawo magana akan mafu'ul haka nake kun fara kun maimaita kuma mafu'ul hasso hudu a cikin ka'idan karatun annahu akwai inda malaman annahu suke cewa mafu'ul tsaya nan Okay. Okay, tsaya. Ah, shai ina ka ji shi da kyau. Na'am, naji. Ok, ya hakuri, bari ma da ba kamsa ya hakuri tsaya. Yana so yana so ya ce maf'ulun bihi ko? Na ce maf'ul. Ya kamata. Yau, amma kai ai maf'ulun ne ka ce, kan kuma kan maimaita har so hudu kana cewa maf'ulun maf'ulun. Eh. amma na faɗi na faɗi wasalin da ake masa ko ina ga na faɗi wasalin ai za a gane wani mafulin nake nufi inda na ce nasba ake masa ko a ka'idar larabci ba a ce wa mafulun asaya dole ne sai an ce mafulun bihi wannan gara wanda aka so a ce an ja maka cewa ga shi kada so su a watan farin tashin ka ga inda ka soma ka ba me kace me kace yake ka yarda da wannan ko baka yarda ba ai ban ji abin da kace kafin ka ce na yarda din ba wai wai wai ka yarda gyara ya zo gyara shi ma yayi maka na'am okay gyara aka yi mun eh wai ka yarda wai wai ba cewa a sai shi an kara biyi akai sai shi ma gyara sai an ce maf'ulin biyi eh To ya ya gane mafulin bihi din nake nufi. Hakuri tsaya ku bi kuna magana ba mu ji bari bari yanzu bar malam ya magana hakuri tsaya ka ji. Bismillah malam. Mm-hmm. Shine na ce ya gane mafulin bihi din nake nufi. Ban gane a ba zan gane ba haka nan tunda cikin ka'idar larabci ka taho da shi. Yanzu da ka taho da ka'idar ce ka ce mafulin Shi kuma malaman ci ba su taba cewa mafulun ba. na'am yawwa kuma ka maimaita dan harko na cewa kamar kuskure ne ina ji kan maimaita na uku kan mm. maimaita hudu in kuma suna barin haka nan sai a gaya muna in kuma ka yarda da geran mu ci gaba kuma a gan a nuna maka wasu kuma abin da yake akwai guri ne malam lawan ya karanta guri ne malam lawan ya karanta sai na yi magana a kan subject da object ya hankuri kola kola kola kola tsaya ya hankuri ya hankuri sai na ce Tun kubi kuna magana ba mu ji tun da ka yi magana ya bar shi ma ya magana shi kai ma ka yi magana ya hankuri aha bismillah shek mm. Yau, sai na ce ya ɗau wasalin wato da ake wa subject ya kai shi object na ce wannan kuskure ne sau da haka shi kalman misluhu zai ce sai ce mislahu sai na ce ya mai da shi maf'uli a sani na duk ɗalibin karatu ya san wani maf'uli nake nufi tun da na yi maganar subject da object a turanci to idan wanda kai kana cikin wanda ba san wani maf'uli nake nufi ba to maf'ulin bihi din nake nufi wanda kuma na san ka san maf'ulin bihi din nake nufi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Kola sake dawowa. Ah, don Allah ku bar kamin mu doki wani ya sake dawowa ko kola sake dawowa kan tiktok yeah. ah, ya ku ke rubuta ya gudu ah, <laughs> yana nan dai a dawo da shi eh network a wurin shi in ma kiran shi za a kira shi wallahi ba mu gani kan ba, ba nan ba bane kan tiktok ne kuma ni da shi ba friends bane don Allah kola ka dawo muna jira ka don Allah ka dawo don Allah don annabi ga wasu sun kira kan WhatsApp muna a dau wani idan ya dawo sai a dauke shi oh. sai a dakatar da wanda yake magana sai a bashi nan aha don Allah don annabi kola da kake magana ɗazu dan Allah dan annabi ka dawo ah. don Allah ma ma wani idan ya a dan wani in ya dawo sai a tsaya <laughs> na abin da yasa ya hakuri bari mu kara masa minti daya na sa abin da yasa <laughs> yasa wala kai hakuri don Allah ya dawo don Allah ka dawo akwai wanda suka kira mun da kira amma don Allah don annabi ka dawo muna jiranka aha good ya dawo Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum wa ah, Me ya samu network ɗinka ka sauka da zu? Data ya kare. Oh, datan ka ya kare. Ah, ah, jama'a kun ji da kyau, wai datan shi ya kare. Saboda ka wani zai ce a ah, da ya fara tambaya shi aka sauke shi. Amma ga Allah ga nabi ba ba wanda ya sauke ka dai ko? wallahi ba san ke ni ba ba zan yi wannan kariya ba Allah ya saka maka da alkhairi to mun gode yanzu mun tsira to wanda ya san ke ni to to masha Allah malam na kusa eh malam na kusa yawa to malam bari in yi ma gori gori ya ji bayani na naɗa zu da ni wai ka ji malam wai ka ji bayanin shi ko kafin ya sauka na sauka ne kowane bayani na wanda kamin ka sauka kamin ka sauka eh, eh, eh, abin da yake fada shi ne ba ya ce wai yana cin jeran lawal muna jin ka sai yana magana akan mafu'uli mafu'uli To, wannan kalmar ta mafu'ulin nan, ya ce mafu'uli ne, sai ya mamaita sa so guda, so biyu, so uku, so hudu. Shi ne nice kenan haka yake kiran wannan kalmar kin. Shi kuma ka'idar larabci dole ne sai an ce mafu'ulun bihi. in kamar an zo wajen lirabi a ce eh, mafu'ulun bihi mansubun wa alamatu bihi alfatha idan na asili ne idan kuma ba na asili ba ne eh, kuma eh, shi ma malamai suna da ka'idodi iri wanda suke sa masa to shi kuma mana sai sai akan mafi'uli na farko sai muka saurare shi sai ya maimaita kuma na biyu ya maimaita na uku ya maimaita shi ne nice a nan malam eh, ya doki gera cewa ba a cewa haka nan ko kuma yana da wani ta'ibirin da zai kawo shi ne nake son in ji da gare shi ok to yanzu sai ya ka saurari malam bai ji jawabin da ne ba zan maimaita aha to ji malam abin da yake akwai shine abin da na ɗauka duk wanda yake sauraron mu har shi malam ya san ba da larabci nake yin magana ba ba kuma la'irabi ne kai tsaya sai tsaya kola wurin ka aikin da kake yi da ka bari ka ji malam ka sa mute saboda wurin ka yana disturb a ji da kyau ya hankuri bar aikin da kake yi saboda aikin yana da step sami eh aikin ka yana shigo aikin da kake yana shigowa cikin sound na shigowa ah, sami ka ji malam To, bismillah shek. Yawwa, abin da nake magana a kai shine na farko wato bayani nake yi bayani da nake yi kuma ba ba da larabci nake jawabi ba da hausa nake magana hmm. kuma ina ta ƙoƙarin yadda mutane za su gane don haka sai na sauka daga ma larabci na kawo da turanci ma mm. na ce subject na ce hmm. object hmm. don wanda suke tun da ba darasin girama muke yi ba wani abu ne biyo muka tsaya muke yi to muna faɗan abin da yanda mutane za su gane shi yasa muka tafi in ba haka ba me ya kawo mu magana subject da object so da haka sannan maf'ulun da nake magana na ce maf'uli ni ban ma san na ce maf'ul maf'ul maf'ul din ba to amma shi ya ji maf'ulun bihi nake nufi kuma a sani na duk wanda yake in dai ya taba na hau ko kaka ya ji yadda ne bayani Mm. na ce wasalin fa'ili da wasalin maf'uli ya san maf'ulin bihi din nake nufi saboda mm. haka ni nayi yi itimadi da wannan ban ce ba a faɗan maf'ul a tsaya a maf'ul wannan wato ba matsala ba ne ban faɗa haka ba abinda kawai nake nufi nayi itimadi da cewar duk wanda ke ɗalibin ilimi ya san wani maf'uli nake magana a kansa tunda na faɗi fa'ili na faɗin na ce maf'uli sau da haka an sani wannan kuma ko a malamai da suke koya karatu ana yi in an zo an tabbatar an ce zahaba ah, um, kala zaidun at-ta'ama za a ce wannan zaidu fa'ili ne wannan kuma taama maf'uli ne a tsaya saboda me wannan ana sharhi da Hausa kenan an san menene ake nufi a nan wanda kake wa magana sun san me ake nufi to amma mafulin bihi din shi nake nufi kuma shi ma ya san shi nake nufi kuma duk ɗalibi ma na karatu ya san maf'ulun bihi din nake nufi saboda haka kuma yanzu na ƙara fitowa na faɗa na ce maf'ulun bihi nake nufi idan da waɗanda ba su fahimci maf'ulun bihi din nake nufi ba in mun gama zan je in revive in ciro wurin insha Allah ah, assalamu alaikum kola so kola cire cire cire kan mute kai magana aha muna jin ka yawwa malam malam yaki malam yaki ya dauki gera amma ba da a tafikin ai ko da karatu ne kika yi wa mutane eh, ko kana karantar da mutane babu babu dama da zaka saya akan mafu'uli kawai ba dama babu wannan dama amma ba komi yanzu dare ne Allah ya yarda duk kurakuran da malam ya yi na rubuta na aje gehe in Allah ya yarda aka dawo zan doko mai su daya bayan daya to ni abin da nake so ni abin ni abin da nake so ga malamai ga malaman mu yawa mu almajirai abin da muka so gare su kamar yanzu ni ba bahaushe bane kun ga da ni shigo nan yanzu duk abin da na fari kuna fahimta abin da nake fari ko ba gaskiya ba amma kun san amma in nayi in nayi magana duk bahaushe duk bahaushe ya san wannan ba bahaushe bane yayi magana kun yarda da wannan mm-hmm. Mm-hmm. haka mu ma haka haka larabawa ma duk da mutum ya kai karatu idan zai zo yayi magana idan zai zo yayi magana to sai an ci geran shi sai sun ko kuma sai sun nuna cewa wannan ba ba balarabe bane saboda haka ni abin da nake so irin wannan abubuwan da malamai suka kowa na cewa a an ci geron wane bai ja abin nan ba wallahi hatta da maye-mayen malamai na kowane bangare na kowane bangare idan zai ja larabci hmm. yana irin wannan kurakurai hmm. wani bi ya sani wani bai sani ba sai shi dawo amma mutum ya saya akan abu na cewa wai zai ci gera na wasu eh, abun nan malamai saboda akan larabci a'a abu kuma akan akida don Allah ni abin da nake so kenan malamai su ringa yi abu akan akida ko akan abin da malamai ke karantarwa a kai kaza kai ka ce gaza ne ai gashi na cikin gidanku ai mm. gashi na cikin gaza. amma an ce ana ana gyaran larabci mm. wallahi wallahi ba mai sha mm. masha Allah mun gode mun gode kamin ka sauka to kaman kan da ce ah, a koma cikin gida an ce kaza an ce kaza kaman kuma kan da shi ma Malam Abbas ya nuna cewa ga abin da aka faɗa wa Sheikh Ibn Taymiyyah an faɗa wa kuma sufaye an ce wannan kafirci ne. To wannan kuma kana da magana a kai? Hmm. Ni ina da magana a kansa. Na farko magana da gare na kansa shine eh wato malami malami kowane malami ina yaushe hukunci akan abin da ya rubuta. Okay. Ban yi mai hukunci akan abin da an ka rubuta a kansa. okay now ka ko now madalla ka gane ko now duk malami e, e, abin da ya rubuta da kansa ya an ce lalle shi ne ya ce ko ya yarda ya bada izini a rubuta wannan abun to wannan ne da shi da iri ne da nake mai mm, hukunci amma a ce misali eh. wani ya mutu wani ya mutu sai almajiri da ya zo ya rubuta wani abu ni mm. gaskiya ido wannan kam ni ba zan yi ma wannan malamin hukunci ba amma amma yanzu in na bibiya littattafan ibn taymiya eh in na in na bibiya littattafan ibn taymiya wanda ya rubuta da kanshi na'am sai ni ga abubuwan da aka faɗa nan duka akwai cikin littattafan shi eh. bai yi hada a kansu ba sai in ce eh lalle nan ibn taymiya ya kuskure in kamar a ce wani ne ya rubuta a kanshi? Eh, eh. ina zuwa ko kuma a wannan ya rubuta a kan shi a wannan kuma ta gano wanda ya rubuta a kan shi ne haka kuma bangaren tijaniya idan yau a ce ga wani mutum ya tashi a sokoto ya ce shi almajirin shehu ibrahim ne sai ya rubuta wasu abubuwa a kan shehu ibrahim ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ni bibiya cikin littattafan shehu ibrahim ban gani ba ni ba zai yi wa ibrahim eh, shehu ibrahim wannan hukunci ba Taba da mi taba da shi littafin shi bai karantar da wannan ba wani na kawai ya sha shahi ya koshi ya zo ya rubuta ka yi kokari ok ka yi kokari a gurguje jama'a na da yawa in ji malawa mu tsayar da kai malawa tsayar da kai kaga kaga adalci kaga da kake magana duka malam bai saka baki ba ko ke sa to kai shirun kai ma bismillah shek yau na ji daɗin wannan jawabi nasa na farko duk wasu gyararraki da muka yi na arabiya ko na abu in ya ji kada ya ɗaga ƙaba ya fito da su kada ya fasa okay. na ɗaya ke sannan abu da sau da haka wannan da ya magana ya ce ya kama da yawa alhamdulillah haka muke so ya fito da su kada ya wani abu kada ya wani saurara na ɗaya ke sannan na biyu shi message ɗin da yake so ya isar ya isar kuma dama an taɓa kawo shi wannan gidan Mesa ɗin gyaran arabiya ka san shi ne cewa eh gyaran arabiya ba cewa a daina yi kaza kaza an taɓa oh, yi ya ya ya eh an taɓa yi wannan message gaskiya ne yawwa saboda haka sakon da shi yake so ya isar kenan saboda haka sai ya shigo a haka dan ya isar da sako cewar a fa daina gyaran arabiya gyaran arabiya kuma ba za mu daina ba amma mu ma mun yi ka a daga mana gaba <laughs> wannan kenan ka ɗaga mana ƙafa kada a saurara mana na ɗaya kenan sau haka na biyu kuma cewar a shiga batun aƙida yanzu duk abin muka tattauna mm. gaba ɗaya gyaran arabiyar guda nawa muka yi a wannan karatu gaba mm. ɗaya karatun masa'il ne ake ɗaukowa ake ɗauko abin aka faɗa a can sai mu ɗauko mu ce akwai a su yanzu misali sai wata magana yanzu mai kyau cewar shi magana idan ta aka yi an faɗa wa malami ne ba malamin ne ya yadda ba to shine ina misali magana nan ta ƙarshe da ne na ce ibnu taymiya ya shayar da kabu an ce ya shayar da kaburbura yadda da an, an ije azaba ga wasu da ya makutaka da waye da waye ko ba haka bane ba ita ba ce? Ah, eh na'am na'am to ibnu taymiya ya yadda ana yi ba an ce da ya mutu kabarinsa an yi kaza kaza an yi waye kabari yana to ya yadda ana yin haka to eh kwarai kuwa ibn taymiya ya yadda ana aje mutum a guri in an kawo shi duk abin nan da aka faɗa ya yadda mm. to Shayi kamun ka ci gaba da kamar shan alfata yazo ko yana da magana faɗa ciki kamun ka ci gaba to bismillah assalamu eh, alaikum sheikh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki sarki. Allah taimake shek, Allah taimake shek. Eh zaki faida. Eh ji ala misalan. Ga zaki faida ga ga sadauki faida. <laughs> Ina yi wa Sheikh Abbas sadauki barka da wannan himma da wannan ijtihad. Yana jin kai na Hausawa. Alan bikum sai ni. muna yi muku barka da wannan kokari da ake ta yi Allah ya saka muku da alkhairi Ah, Amin wa Sako yana tafiya yanda ake bukata yanda ake so. Kuma wallahi ni na farko ina so zan baka hakuri shi basa doki. domin wanda ake yin magana ma a kansa inda ba dan dai ana tunanin kar mutane daga cikinsu ba wai daga cikin mu ba su rubu da sai a bar sama da hayaniyansa dan karshe <laughs> an je karanta jawahirul ma'ani kuma jawahirul ma'ani shi yake karanta shi kuma kamar yadda aka faɗa kwanaki a wannan fejin ne, wannan karatun da ya ɗauko shi ɗin sun ɗauko shi akwai abin da suke kiran shi diversional taxes ko diversionary taxes dai hmm. cewan su kawar da hankalinmu saboda kadiyar da ta faru a kwanan nan duniya ta fahimci da yawa daga cikin ɓangaren wahabiya ba wai dukansu ba amma da yawa hmm. daga ta fahimci cewa wato akwai makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa musamman gari da iyayen ma'aiki ta tona musu asiri. Mm. Gaskiya ne. Wannan maimaita maganan nan da ake yi tana damun su kwarai da gaske. Don haka mm. to yaya za su kawar da bakin masoya manzan Allah su daina ba wa iyayen annabi kariya. Mm. Aka turo shi wannan bawan Allah sai ya zo sai ya ce wai zai sa jawahirul ma'ani da da ba don komai saboda idan ya zo ya sa jaharul ma'ani sai mu ta bin sa muna yana shehu tijjani ya ce muna wallahi shehu tijjani bai ce ba wallahi ya faɗa ibnu taymiya ya ce a wallahi bai ce ba wallahi ya ce ai ta yin wannan kaga mun aje kadiyin iyayen ma'aiki da ta tona musu aji mun koma yayayya akan jawahir ma'ani da lukutu dubiya wannan shine hikimar sa karatun kawai karantsi babu na biyu sosai da suka yi batan basiran da suka yi sai suka je suka ɗauko kuma wanda bai yi kwari ba sai gashi a cikin jihar ma'ani ana kama shi yana batun cewa budurwa da budurci budurwa da budurwa a jihar ma'ani yake neman budurwa ka taba ganin wani budurwa a jihar ma'ani ba ya nemi budurci a zawarci a cikin jihar ma'ani mm. za ka kai gidan ƴaƴansu nan ka je ka nema ba jihar ma'ani ya zo ka nemi budurwanka ba haka wannan da batun kawai ka zo kana ɗauko baƙaƙi kana jan su fa'ili a mai da shi maf'uli maf'uli a mai da shi fa'ili da sauransu to alayya hmm. na ji wannan mai tambayan da ya shigo yanzu ba sa son wai a yi musu yaran arabiya da sauransu in an ce wannan zai kubuta abin da za su gane ah, kullum an sha musu bayani amma sun kasa ganewa abu ɗaya ne ba batan sabitan harce ba wanda baya yi ina yi kana yi malami na na yi malamin ka na yi gaskiya ne wannan mm. yana iya sabitan harci mm. amma matsalan sabitan harci wani iri sabitan harcin da zaka zo ka ce akwai budurwa a jawairul ma'ani wannan ba sabitan jahilci ne <laughs> ko sabitan harcin da zaka maimaita kana mai da fa'ili yana zama mafuli ko mafuli yana zama fa'ili a lokaci daya mm. wannan jahilci ne sunansa ba sabitan harci ba kuma shi addinin nan abin da ya kasa gane shi wannan da yake ya shi ba bahaushe ba ne yake cewa yanzu amma in na shigo za a ji hausa na da kusakurai ka kasa gane larabci ba irin hausa ba ne eh, shi larabci bai da kabila bai da ɗarabi hmm. Allah yana faɗa a cikin alkur'ani ba wani annabi da za mu turo shi face wannan annabin sai mun turo shi bilisani ƙaumihi da harcen mutanensa ma'ana da hmm. yaran mutanensa za a turo hmm. shi kuma manzo Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu ka ka zamanto zuwa ga dukkan mutane dukkan mutane a hmm. ma'ana ashe ana gwada maka larabci lughatun ne li kafatin nasi gaskiya ne turo shi annabi an turo shi kafatan ne nasi shi kuma ya zo na biyun ne arabi ashe larabci yaran kowa da kowa ne da ita tana bibizar da ba a takaice ta a cikin yarurruka kamar yadda aka ce wai mutum ya bata hausa yanzu ka zo ka bata hausa ni din nan na bata hausa ko shuwa bas ba ta hausa in na fahimta ba lallai ma iya gano ma ya bata Hausa ba ma ko ya gano na bata Hausa ba ma zan shi amma larabci yana da kwarjinin da ba a mai haka saboda ni hifazan li janabil qur'an wa hifazan hmm. li janabil sunnan nabawiyya saboda a kara alqur'ani a kara sunnar manzo Allah shi larabci baya karban wannan da hmm. haka malaman ku hmm. sun samun wannan tuntuban suna ta zuwa suna targadi gyarawa za su yi kawai idan mutum kuskure an san kuskure ne wannan sabitan tambaki in ka tambaye shi zai gaya ma daidai amma duk wanda zai fito yana cewa ga budurwa ya ga kalmar bikiru ya ce ga budurwa cewa limani ka san wannan bai iya bane kawai <laughs> kuma wani irin gyara ne kullum yi an maka yau a maka gobe a maka ci ba a maka mm. yanzu ya ji yanzu yanzu nake jin shi a basa shi ya ji ya samo jawahirin ma'anin ma mai wasali na rani kan <laughs> ko wallahi <laughs> in ji ba yanzu sai da aka samu jawahir bani mai wasali wallahi mai wasali aka samu an yi photocopy sa yana nan shi ake <laughs> wallahi mai wasali ya samu kuma wannan wallahi bari ka gani haka za a yi ta bugawa mm. kuwa wannan kuma fa ana maganan jan baki ne kawai bada maganan kuskuren fassara da maganan da za ta gabar shi kuma yayi yamma mm. kwarai za ta yi gabar shi yayi yamma wannan abin da suke faɗa misali maganar da wannan bawan Allah yake faɗa rufe da ita maganar sa na ƙarshe wai ana magana da Aisha Abbas ya yi magana misali abubuwan da ya kawo yanzu na Aisha Abbas ya fara mai tali, in bai sani ba akwai ta da abubuwan da mm. ya mutu yadda suke faɗa suke korewa a lokudu da riya na ciwon a jikin kabari in an kai mutum in mutum yana da daraja in an kai shi yadda aka faɗa ce lokudu da riya za a kai za a ibnu taymiya zai je ya samu mutanen makabarta mm. saboda albarkan zuwansa a cire wannan mutanen daga cikin azaba a cire su daga cikin bala'i kuma kabarin ibnu taymiya guri ne da mala'iku suke zuwa guri ne mai nutsuwa ne kaza akidin ibnu taymiya ne bi abilmiya shi ya koya musu yana rubuta a cikin littafin sa wallahi Eh? karanta ga shi na ya magana kuma shai ah, wai an yi buki shi na rasa ah, buki <laughs> <laughs> wai ah, shai da wasa kuke ko da an rubuta su gawa su <laughs> ma babu sha Allah karanta musu ai yana nan a cikin gawa wai gansu ya ga suna bukin ya mutu ya taso ya ga wuri ayi haka suka faɗa sosai haka eh. suka faɗa ai cewa nazalta ala alil makabir rahmatan wa eh. an kazdum eh. matin zalmi wazzama ibnu taymiya ka sauka wa mutanen makabarta hala kaunika rahmatan kana mai kasancewa rahama wa mutanen makabartan suka ce ibnu taymiya kai ka ceci mutanen kabarurrukan nan ka mm. ce su min zulmatin zulmi daga bakin duhun zalunci mm. wasu zama daga bakin kishin ruwa da suke ciki waye mm. zalunce su kenan ibnu taymiya ya zo ya cece su waye sa su a kishi suna cikin zalunci ma'ana Allah ne yake zaluntar su kenan tunda mutum da abin da yake cikin kabari halinsa ne ya kai shi ba zaluntar su aka yi ibnu taymiya ya cece su kuma ya sa sa abin nan kuma yana rubuce a cikin littafin ibnu taymiya ibnu taymiya ya faɗa da bakin bakinsa yace wannan aqidarsa ce kuma daidai ne to eh, wani korewa ana wani korewa? sannan batun al'udu da shi ta maganan kamakani abinda ibnu taymiya ya rubuta da kansa a farkon karatun shi abbas ya faga gaya musu ibnu taymiyan nan ya faɗa kasidin nan gashi duk akwai suka ce kasidin da wasu an yabi ibn taymiya a gabansa a idansa mm. aka yi shi da kuma Musa ba kuma yanzu idan mutum na da hankali da Allah mutum na da hankali ibnu abdulhadin nan ba a gaban ibnu taymiya gashi ga ibnu taymiya shi ake cewa tsiran kusa da wuta ya fi gaso shi gashi ya rayu da ibnu taymiya shi ya san ibnu taymiya shi ne ya san aqida ibnu taymiya shi ne ya san yana yana kace yana yana kusa da ibnu taymiya haka almajirin ibn taymiya ne sosai kuwa ah, ai ah, shi ya yana yaro wato shi in yi rawaito an yi rawaito abu kai ibn taymiya ba ba musu kenan sarki zaki yanzu na'am dala kai ne yanzu kaman a ce maka dina Bakar, misali yake eh. dina Bakar radiyallahu anhu ya ce maka manzo Allah ya ce kawai sai ka sani kuma yanzu sai yanzu in ce maka manzo Allah abinda sai na Bakar dinnan ya faɗa ai ba manzo Allah bane ya faɗa kawai ga kaza magana ta za a dauka ko na sayyidina Abubakar akan a na sayyidina Abubakar wato Abu rairan sa kenan na'am na sayyidina Abubakar hmm. to to shi fa wannan Ibn Abdulhadi a hannun Ibn taymiya ya tashi almajirin sa ne sun rayu da Ibn taymiya hmm. ya ga Ibn taymiya kuma su ji sunan littafin al-uqudud durriya okay gwalagwalan nadaddun gwalagwalai fi manaki da cikin darajojin Ahmad ibn Taymiya wanda za su bayyana maka darajojin ibn Taymiya almajirinsa da ya rayu da shi shi yake faɗan wannan kai kuma ka zo tsakaninka da ibn Taymiya alal akalla ko kusan ana neman shekara ɗaru takwas ko ɗari tara ko dubu tsakaninka da ibn Taymiya ana neman kusan shekara ɗari takwas ko ɗari tara ka zo kana cewa wannan abun da aka rawaito a duba ke don ibn taymiya ga wanda ya rayu da shi ya san akidinsa ya gan ya ganshi kuma malami mm. kai kuma jahili baka kuma rayu da shi ba kana so ka yi musu akwai magana to abin nasu zaka ga wani sayin akwai son zuciya akwai son zuciya ce musu in ka zo in ka zo ka ce musu jawahirul ma'ani ba shehu tijjani bane ya rubuta a ai shehu tijjani ya yadda ya ce duk abin da aka rubuta na shi ne wanda ni kuma ina da bidiyon gumi ma gumi ma shi yana in kari cewa waɗansu abubuwan duk mamna wa shehu tijjani aka yi da shehu tijjani ma ya ce kar a rubuta jawahirul ma'ani ni da bakin sa aka yi fada na'am <laughs> abubakar mahmudu gumi ya ce shehu tijjani ma ya ce kana eh. rubuta daril ma'ani to sai ka same su ka gane suna tattafka da warwara su kai su dawo shawara dai a takaice shine wannan wanda suka kawo shi wai zai yi karatun jawahirul ma'ani da wannan alƙudu bai isa ba wallahi ba zai iya ba zai hmm. cutar da kansa zai dan gida cutar da garan da ya fara yanzu nadama ta shanye shi ji yake kamar ya tsallake ya gudu ba zai iya ba wallahi hmm. ba zai iya ba don ni na kallon dariya kawai nake kuma wai da shi a zatansa wai sai ka ji suna cewa to ya yi karatu me yasa ba za a je a buga ba shi yanzu ba nan karatu shi Abbas ya yi ba me yasa shi din ba zai buzo ya bugo ba dan me zai sa ba zai ko ya zo ya bugo mana da zai ce a je can a buga mai shi waye ya zo nan shi ma ya bugo mm. in gyaran da aka yi mai ba daidai bane ya shigo ya ce gyaran da aka yi mai ba daidai bane ya bugo in ya isa <laughs> ya bugo in ya isa da haka eh. yanda yake cewa a je shi ma ana gayyatan sa ya zo nan da haka wannan shi magana a takaici mm. Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka Allah ya da alkhairi sai ri zaki faida mun gode mun gode Allah ya saka da Muna godiya. Masha Allah, masha Allah. To, ah, assalamu alaikum. Kola kan ah, WhatsApp. alaikum salam tullah sarki barka da yamma barka ka dai kola ya sunan ka daga nake kira kai hakuri mun barka ka dade na gaskiya ne ina kira daga dana eh suna na Yusha Ali oh malam Yusha masha Allah eh, he su wake disturb wurin nan assalamu alaikum malam Yusha Eh sarki barka barka ka dai barka ka dai malam Yusha kana ta da shek Malam Abbas Sarauki akan wannan layi to ina ina ga da Malam Abbas Sarauki yana jin kana Malam Yusha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 ce yake yi to idan ya gama to cikin jawahirar ma'ani hmm. yana cewa nan kaza kuskure ne to duk abin da malai ya ce ma kuskure ne E shi sa shi nace wallahi ga dama mun baka shi ai mala ba na nan shi ka gaya ya ba mu misali ba kuskure na mala bas ya kasa warwarewa yanzu shi mala bas nan kuskure kuskuren da malam mai ce kuskure ne mala ba ya zo gaskiya ina ga bai ma taɓa wurin ba ma don ni dai a fahimta sa. She buka ba guda kai ka gaya wani abu ne ga Malam ba su. Malam ya ce ya ce eh, cewa da ambatan waliyai zuciya ke natsuwa. Ya ce wannan ya saba ma nassi na Alkur'ani. Ya ja ya ce ala bi zikirin la ta tama innul kulub. Don haka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 amma ni na baka dama ka tafi har Duratul Khadija din amma bude ka ja ka fasara jiya haka aka yi Aisha FM aka ce duk wanda zai magana kada ya magana littafin da ba jawahiru ba ba al'ukudu ba kuma su ma ya tabbatar ya bude shi ya karanta so amma adalci wai ka karanci dai yana so yauwa ni ban ce iya jawahir da ukudu ba bude ka karanta ka fasara ka faɗi amsa sarki na'am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 bar in ya kare ai ka mun baka da bari ya kare ah, ina so ina so wai zai karanta eh ah, a so baka so in karanta na ibnu taymiyan ka ina so ana yusha ya hankuri a a kai ka dakanta malam yusha hey hey hey ah, wake wake damu na wurin zaman nan malam yusha da kake magana ya yi shuru wai suka zo wurin shi kawai shi bukatun su ya biya ba ai ai ya magana ne wai zai karanta shi sa ba shi dama ba shi dama. musu magana aka ce, aka ce musu magana. A a. Amma to bismillah. Aha, shesa don Allah kaka interrupt, ba shi kare bari yayi magana. To bismillah, ai na ba shi dama ya karanta gurin. Very good. A cikin littafin Alwabilu Sayyib na Ibn al-Qayyim, wannan wanda yake hannuna peji 48. Kuma na ga da yawa ma peji 48 din nan ne. Abinda Ibn al-Qayyim yake cewa wa kunna mun kasance idan shtadda min al idan muka shiga tsoro tsoro muka shiga tsoro idan tsoro yayi tsanani gare mu hmm. wasa'at min nazunun ya zama na zace da san mu sun munana wa daqat min al-ardu duniya ta yi mana kunci kaji wannan Na'am. A irin wannan halin to Allah za a kirawo. Na shiga tsanani na tsoro zata da sun munana sannan duniya ta yi mana kunci to barka ji shi ba Allah yake kira ba barka ji a ta yi nahu sai mu tafi sai mu zo wa ibnu Taymiyyah. fama huwa illa an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 cewar idan ka shiga irin wannan halin ka tafi gurin ibnu taimiya abinda aka ce an manyu jibul mutarra idza da'aw wane ne wanda yake amsawa wanda ya shiga tsananin bukata idan ya roki Allah waye shiku su'a waye yake waye yake yaye munana in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala so da haka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 mu mun yadda da shi su kuma a gunsu kafirci ne saboda aqidan ibnu taymiya ke sarki zaki ta hankuri bari na ba ta ka fahimta kare bari malam kuma ya kare hankuri malam ka kare na shek eh ya shi ya ba ya ji wannan karatun da muka ne ibnu qayyim ba eh na alwabil sayyid gashi nan shi ma mm.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 shi ai wannan fa ba fa magana Shehu Tijani bane ba Shehu Tijani ne ce ka kira ni ba baitin wani ne ya dauko oh. shi yasa ka ji na ce ya dauko ya karanta okay baitin wani ne ya dauko yawwa ba na Shehu Tijani bane ba Shehu Tijani ne ya baitin ba wallahi <laughs> ba Shehu Tijani bane kana da magana kare karshe kafin ba wani dawa <laughs> to sarki abin da zan ce shine gaskiya eh. tun da dai malam ya ya kore wannan baiti mashehu tijjani da ya tabbata wannan baiti da shirka ne kuma abin da nake so malam duk abin da malam ya ambata na point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 yadda aka faɗi eh. yadda aka wancan na ce ba baitin shehu tijani ba ne wani ne ya yi baitin yake cewa a kira shehu tijani kuma mu abun mu wannan istigasa da tawassuli sunansa kuma mu ya halarta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya addu'a a kirawo shi a cikin addu'a a yi istigasa da shi to kuma su ma almajiran ibnu taymiya suna yin istigasan nan da shi eh amma amma shehi eh, gaskiya gar gar da kabar ya tsaya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 wannan duka wannan duka makama ne ya bari abin da zai zo da shi ya zo da shi da hujja to in ji malam wai ka turo wai ka kawo wai ka kawo yawa sannan kuma bidiyo ba bidiyo ba littafi zai dinga budewa mu littafi to littafi yau ba bidiyo ba wannan yanzu wannan magana da na kawo ta cewar ibnu taymiya aljanna ne a duniya a akwai littafin haka akwai littafi mana ya eh. tsaya in yi wannan maganar ya zari eh, sai ya zo da littafi sai magana dan da ya zo da littafin sai yago mu yanzu ga littafin a gaban mu eh, eh. abinda muke magana ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu al-qayyim ya ce masa da yi shiru babu ya hankuri tsaya sai tsaya malami shiru ya hankuri ya bari idan ya zo da littattafai sai ya dinga buɗa yana karanta kamar yadda mu da littattafai muke karatu ba ma cewa kaza kaza komai da kwanmu sai da zakara Aka ne? Yanzu an ce Ibn Taymiya aljanna ne, shi an shi ne aljanna. Bayan mu mun san Allah ya faɗi ne a Qur'ani, ba Ibn Taymiya a ciki. <laughs> Idan idan masu koba takwas kana ji? Na ɗaya kenan. Sannan an ce masa aljanna lafiya lau ba wani matsala. Allah ya gwada Ibn Taymiya ne aljanna tun kan aje lahira. Ɗaya kenan. Na hmm. biyu wannan neman taimakon sa lokacin da Ibn Taymiya ya rasu ta suka dinga yi. Mamman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 ku ci ku koshi eh. ku ce wannan ba ku yadda da shi ba ba mu yadda da wannan ba sai ya ji malam nasir to malam shi na kara maka minti da eh, muna tare da malam nasir zai magana minti da do abin da muka yadda akida duk abin da muka yadda akida mu ne wallahi aikata shi muke yi okay dan haka tunda dai yau ba tunda dai yau baka samu wani dan izala a duniya yana cewa yayi ibn taymiya ya kaza kaza ba wallahi ka tabbata wannan kwata kwata mu ba shi cikin tayyan mu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 Uh, Assalamu alaikum uh, Maulana Sheikh Mahdi Nasiru Sunna. Assalamu alaikum. Sheikh ka sa mute. Uh, Sheikh ka sa mute Sheikh. Assalamu alaikum sarki. Aha, wa alaikum salam. Ah, ina ta dariya ne. <laughs> <laughs> wato shek abbas kaya da kokari sosai allah ya saka maka amin ya rabbi ah, haka ake so da ma malami kar ya zamo ya yi fushi wajen karantar da ɗalibai very good wallahi shi da ya horo ah, iya abin da duk wanda yake saurara yake ji shine ah, ya zo ne ba tare ma da ya saurari ma menene karatun da ake ba in kuma ya saurara bai fahimci yadda aka dusa ba hmm.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 A amma shayi, abin da sa kaga bidiyon an yana da muhimmanci an kawo wani suka ne cikin ɗarike tijjaniya ai za a iya gane. In shai ɗairu ne, in kai ne ko Malam Abbas ne, ko Shek Usman Dusha Rutu, ai za mu gane. Sarki, sarki wannan ai ba sai ko bala Abbas ba. To. Bidiyo kai kanka, ai ka isa kai yardi a kansa. <laughs> Saboda ya sa.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 Mm. shi ba duk karatun da ya bai zo ya ce ibn taymiya kafiri ne?" Ah. ya ce ibn mashirki ba ne." abin da ya zo ya gaya musu shine kun ce mana kafirai akan kaza ko mhm. suka ce eh to wannan gashi sak a gidanku kai ma ya fita in kafirci ne ya dafi da wannan to wannan matsalar ba duk har yanzu ana ake ba ba matsalar hukunci ba gaskiya ne sai abinda suke kowa a jawahirul ma'ani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 ma shafi na tamanin da biyar da ya zo bayani akan bisu na ibn taimiyya sai ke cewa wa ada alaina min barakati wa dufina zalika hmm. al radiyallahu anhu wa ada alaina min barakati albarkatun ibn taimiyya shine yake kwaranyo musu hmm. idan mutum ya sake kuma al'ukudu durriya za ka ga ganganu makamantan wa'innan suna nan kaca-kaca wa alkan nasu ala na'ashi manadilahum wa ama'imahum littabarruk hmm. har sai yana a cikin al'alamul aliyya ɗin. amma idan ka koma cikin arradul wafiya maganan nan dai da Sheikh Abbas yake faɗi mu mun ji idan ka kawo abin da ba daidai ba ne yanzu ko bidiyon ne wa mu tsoron a kawo in za ka ɗauko kan jagora a dariƙa ka kawo ka ce ga wani abin da ya yi akan tamce wannan ya kuskure ba shi ne ba abin da ake bukata tabbatar a littafi mm. tabbatar a littafi za mu ci wannan dalibin ilimi ne malami ne Shan Bas da ya zauna tun da ya zauna in an danna bidiyo to yana so ya danna wani ne kan wani yake so ya danne da bidiyon. Amma idan ba kan wani yake so ya danne ba karatu yake so ba zai buɗe littafi kuma ko kan wanda a danne da a buɗe mai littafi. Mhm.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 shikenan he kowa ya dinga ya shehu tijjani a a tsaya mm. abu ne ina karatu kace za ka yi malam abbas shi kadai mm-hmm. ya shi kadai in salafawan najeriya za su taru akan jawarin ma'ani wallahi zai kunce kuma ya tafi da su <laughs> wato specialist na kan jawarin ma'ani ke ba. ai ba wajen ma'ani ba ne na jawahirin ma'ani ba ne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 ka koma ko mukaddimar littafin za ka gani wajen takaddimin littafin abu hamid fakki ya faɗa babu wani a cikin wahabiya kakaf wanda ya san ibn taymiya kamar ibn abdulhadi babu hmm, shi kuma ibn abdulhadi bai taba sako wata baiti a cikin al'ukudu durriya da ma'anan wai ya kawo maganan shirka yana neman wahabiyawa su daina faɗinta ba babu shi ya kawo ne a matsayin girman ibn taymiya ne wanda mu ba mu yadda da ba to ga su nan su ibn taymiya uh, uh, uh, jama'a kuya akwai cikin malam bayan malam nasa za mu ɗauki na ƙarshe kawai don Allah dare ya yi malam ya huta jama'a kuwa akwai cikin malam nasir salamu alaikum shek wa alaikum salam aha yanzu eh, ya dawo bismillah aji sosai amma abin da nake so na isar mana yan uwa maganganu a ce ya wane ya wane na'am wannan tabbaci bane yadda Shomal Abbas ya yi iya bayani hadisai sun zo daban-daban na kiran ya Muhammad ga littafin Shomal Abbas hmm. ya ɗauko alkalimar bayyib mujalladi na farko shafi na ɗari da saba'in da uku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 Mm. daga cikin sahabai ko tabi'ai ta kage ta yi irin yadda kafa ta yi tsami ta rike maka din nan ya zanto baya ma iya tashi ya zauna abdullahi bana basa yake ce me ya faru ya ce ai kafarsa ce ta rike sai yake cewa uskur habban nasu ilaika kira sunan wanda ka fi so mana eh. budan baki ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fa Allah ya faɗin ba ya Muhammad hmm. Hmm. sai faɗin sunan manzon Allah ya Muhammad sai shirka hmm. shi shirka a mukamin shirka abinda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi aka ce wannan abin shirka ne to a haƙƙin akwai abin da an yi wa manzon Allah shi a wajen shi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 in ba shi haƙuri. <laughs> Dole zai zuwa da mutane kala-kala. A ah, dole. Ban shigo ne ba. Na zo ne in kala fasa haƙuri ya ɗauko aiki mai girma. Aikin da ya ɗauko mai girma shine yana magana ne da wanda da yawan su ba su da adalci. Hmm. Domin da da adalci za su ci kunyan abin da suke faɗi in sun san me ke cikin littafinsu. Wallahi kuwa. Ka duba abin da ke cikin arraddul wafir.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 daga albaba'ihi almazi yana cewa kuntu shaban ni tun ina saurayi wannan almajiri mutum ne na kusa hmm. wa kanat tun hasala al-aramadun ina da yadda ciwon ido na dundumi ya kama idanta wa kana lana atikadun fi ibn taymiya muna da wani aqida aqidar mu akan ibn taymiya muna da wani aqida to wa kana sahibu walidi ibn taymiyan nan abokin babana ne wa ya'ti ilaina wa yazuru walidi yana zuwa wajen mu yana ziyaran babana fa qultu fi na faɗa a cikin zuciya na la'aku zanna min turabi kabri ibn taymiya yau kan tunda nayi ta magani yan nan taki warkewa zan je in ebo kasan kabarin ibn taymiya shi zan sa mata ido dan data warke dan kasan kabarin ibn taymiya ba sunan ibn taymiya ba kasan kabarin ibn taymiya to fala aqulu fala aqulu hadi zan mata tozali da shi dan ta warke mm.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 فوجدت دادي jama'a min turabi surara sai na samu wani shi ma tun daga kasan fagadaza ya zo ya zo yi jikan da buhuhuna yana ta kwasan kabarin ibn taimiyya kasan kabarin yana cikawa ya kwasa anan ya cika ya kwasa anan ya cika kuntu ma ta dauki na ce kai dan bagadaza tun daga bagadaza ka zo ya ce me za ka yi da wa'in nan kasan kabarin ibn taimiyya قال أخذته لوجه الرمد أقول أولادت لي yace ai kasan kabarin ibn taimiyya magani ne na ciwon ido ni ma yaya na in ba su lafiya masu nake magani da shi na'am na'am abin tambaya nan na farko sarki na'am ba su na ibn taimiyya ba shi mala bas nan ma tambaya wannan da cikin manakib ne darajojin ibn taimiyya ne shin akwai wani da ya fito ya ce wannan abin kafirci ne babu hmm. Asafi ma kawo su a cikin falal ibin jami'a. warai ina musu shigo shigo ba garbi ne makaman sun fi dubu an aje su <laughs> wallahi lazim wallahi no no wallahi kuma. Allah ya Allah ya saka maka da alkhairi amin Allahumma amin sayyidi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi amin ku Allah khairan za ka yi ta haɗuwa da masu son zuciya da jahilai hmm. kuma ma malamin da ya dan saukan na gaya dan gwamma gwamma amma za ka ta haɗuwa da son zuciya da jahilai don son <laughs> zuciya tun mutum ya san abin da ke cikin irin wayannan littattafan waya ma waya zai ɗauko jarin ma'ani bai ma iya karantawa ba to me zai faɗa a jarin ma'ani Allah wa alam <laughs> Allah ya zaga da alhairi. Allah ya zaga da alhairi. Allah ya zaga da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 Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Na san kai ne, Sheikh Ahmad Imam. Allah ya saka maka eh shekara ban cewa kuwa da shan shekara da shekaru. Allah ya taimake ka Sheikh Ahmad Imam mai gida na to ya gida ya wurin ku. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Wallahi mun gode wa Allah mun gode wa Allah. Kana tare da sadaukin faida a nan akan wannan layi. Eh, ina gaisuwa da zinjina ma babban malamin mu Sheikh Malam Abbas Allah ya saka mishi da alkhairi da kara rayuwa barka amin amin amin eh, a gaskiya lalle akar wato aka sarki zaki ina son dan dan tsokaci ne kan dan abubuwan da nake gani suke faruwa. Eh, na farko ina godiya kuma muna ƙara kira ga Sheikh a ƙara haƙuri kamar yadda Allah ba da Allah ya ma nutsuwa sosai kuma a ƙara haƙuri abin nan dama a karmakallahu ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a tausaya mutum uku mm. iramomin salasin aka ce azizi kaunin zalla wa gani mm. ibtadar alimin bainar juhal gaskiya ne to malami dama in ya shiga cikin jahilai dole sai ya yi haƙuri <laughs> ga wato saboda haka akar makallawo wannan abin da zan faɗa kenan sannan zaka ga akwai yanzu kaman akwai wani malami wanda na ga ya kira yake gyara akan makulin bihi nan eh, can da suka yi wata muk'abala da Sheikh Nasir wajen yau shekara biyar kenan ko motsin shi ban sake ce ah, yanzu. Ok, ok, shi ne. Shi ne Sha'ibu Moha. ok ok ok ok ok ah, ah, ah, hmm. gaskiya hausa na so in gane wallahi tun da abin nan din ya shiga da aka bai ji daɗin abu har shi kenan ma social media ban gaina yi wani sosai ba a wala Allah ya shiga alwa ne shayi <laughs> alwa ya shiga shayi to irin su aka makallawo ya kamata ne kamar yadda Sheikh Abbas aka biyar da shi na'am Allah ya kuma gaskiya aka makallawo Sheikh Malam Abbas akwai dan abin da ya kamata ka dada abin nan gaskiya kamar bari ana fita maudu'i ok saboda eh, gaskiya ka ga wani yana ta wahalar da shi mm. shi bai san waje ya ɗauko ya ce baitin shi tijjani bai san ma shai muhammadin nazifi ba bai san sunan littafin ba bai zo ya karanta baitin ya yi bayani ba yana ta bashi wahala na'am malami da amma da malami ne ya kira a cikinsu mm. to kaga da za a da tattaunawa zai fi kyau na gaskiya ne sai kuma yawa sai kuma wani abun da ya ba mu mamaki tun wancan satin da ya aka maka lawa ni ban ma ana karatun ba wancan satin Allah ya sa na gani bayan kun gama eh na Sheikh Abbas ya ce ya karbi ta hajji in Sheikh Malam Lawan ya yarda su zauna to amma kuma abun mamaki sai Sheikh Malam Lawan yake cewa ya yi ta hajji ya dan jami'a mhm. amma har yanzu babu wanda ya ansa kaga yana da kyau a ce a matsayin shi na babban malami na tabbata ba zai gagara sanin cewa eh lalle malam abbas ya ansa ba tunda ya yi maganar karatun namu ma yawwa akan magallawa tunda a bayanin shi ma ya faɗa ya ce mun yanke ma wurin ma muka sa shi separate yawwa mm-hmm. to kaga yana da kyau wannan abun kamar yadda ake faɗa inda yake faɗa cewa ana yin abun saboda Allah ne to kuma muna ta miki zato dan da hmm. saboda Allah ne ina ga ya kamata ne da a zo a tattauna waɗannan abubuwa din na'am ni ina wani ina kira ga wasu manyan maluma da na ji san shi shigo kamar na ji shek abul fata ya shigo na ji shek nasir ya shigo wannan kira gare su da allah shek ko kuma da kai sarki zaki ma irin waɗannan manyan maluma in sun shigo da allah bar bari tana musharaka a bar kawai shi shek malam abbas wala muna da yakinin cewa lallai bai abun nan ba bai yi kwanshi ba sai da zakara eh, sosai sosai da su taru duka na tabbata Sheikh Malam Abbas ya ishe su kaga kamar shi malalon lallai shi muna gani abun ba kamar ya kan ɗanfi ƙarfin shi mukan ga wasu 'yan uwan shi mutum uku ko hudu yawanci sukan zo suke musharaka da shi saboda suke sukan ɗan rage mishi wannan abu to mu muna kira ga malumin mu na dariƙa da su yi haƙuri ko menene ake yi su bar shi Sheikh Malam Abbas na tabbata dukkan insha Allah dukkan abin da ya kawo suka kawo insha Allah zai warware sai dai in mutum san zuciya ne kuma to wannan babu yadda za ka yi shi. Mhm, mhm. Bari kan da Abbas ya ɗauki haƙuri na ji daɗin kan da ya yi ko me za ka yi shirin ya barka ka yi magana ga ƙari. sa'an nan daga baya baka amsa na ji daɗin kan da irin wannan uslubin na hankurin kamar kan da yake tafiye ko me za ka yi kai maganan ka daga baya zai warware abin da ka faɗa eh, na ji daɗin kan da yake shi an ce hausa sun ce mai abun faɗa baya faɗa eh, in yana a taro littafi ya ce ba za a karanta ba ko ya baka ce ka je ka nemo littafin ka zo ka kawo ya ce a'a ba za a karanta ba an wuce wajen to ka san cewa bai shirya bai fito na'am na'am wannan <laughs> wannan shine amma gaskiya Sheikh Malam Abbas da Allah gare ka mhm, dan Allah bar ka ana cire ka a maudu'in da kake sosai sosai na eh, eh, insha Allah gaskiya ne in za su kan maudu'i shi ka ba mu alert hmm. a tsaya kan abin da ka tattauna wannan ni ma na amince da haka harisu maudu din yana sa a gaba ɗaya a rasa ma me ake yi na aka ne gaskiya ne gaskiya ne wanda ya zo ce zai ka zai kaza lalle adalci shine in ya ce a littafi kaza a bar shi ya ɗauko littafin ya faɗi ya faɗi bugun irin nashi ko da bugun naka ba irin nashi bane sai ya faɗa mana nashi wace marba'a ce ta buga mm-hmm. gaskiya ne sai ya karanta na'am gaskiya ne ya faɗa babi kaga duk kuma da muke zaune muke kallo hala zai kare mu da wani abun da ba mu sai in muna littafin sai mu dauka mu mu duba kaga ko da ba mu da ne sai a babi na kaza to za mu duba babin sai ya faɗi abun sai ya jawabi kafin gaskiya gaskiya wannan haka yana da kyau ba za a dinga yawo da kai ba insha Allah kuma kama ka zo abun nan ne ba ka ce duk abun da ka faɗa a'a ba a'a ka yarda ka fito ka ce in akwai gaskiya a kare ka na'am hmm. kaga ba ma fushi da wanda zai zo ya kare mu sosai sosai kuwa sosai hakan abin da ba mu so shine wanda zai zo ya ta wura ya ci lokaci kuma ba wani magana ba insha hmm. Allah insha Allah Allah ya saka da amin amin amin shakka mai muna godiya kwarai Allah ya sa kuma mu dace amin mun gode Allah baka alkhairi wa alaika salam mun gode mun gode godiya kwarai masha Allah to akwai eh, magana da nake so mu rufe da ita na farko akwai wanda akwai magana arabiyan nan magana arabiyan nan gaskiya ba za mu daina ba ne gaskiyar magana masu cewa wai ko a koma aƙida ko ita arabiya ita ce addini ƙur'ani da larabci aka saukar da shi manzan Allah sallallahu balarabe ne hmm. sau da aka to dole ba za ka taɓa raba addini da arabiya ba ba yanda za a yi addini ya rabu da arabiya ba zai yiwuwa mhm. da haka gaskiyar magana masu cewa mu bar arabiya gaskiya ba za mu bari ba na ɗaya kenan abu na biyu kuma ba mu ce mu ka ɗaga mana ƙafa ba. Yawwa ba mu faɗa ba, kak ka ɗaga mana ƙafa muwa. Amma muwa gaskiya ba za mu daina ba. Arabiya in mun gani sai mun zo mun saka bidiyo mun ce nan ba daidai ba nan ba daidai ba. Kai ma mun yi kak ka ɗaga mana ƙafa. Ka fito ka faɗa. Yawwa mm. ka daina wani ƙoƙarin janye hankalinmu ko a zo a ce ai ga wani gyara akwai gyaran raki da yawa kaza kaza wallahi ba za mu daina ba shine gaskiya ko gyara nawa ne ka zo ka yi naka mu ba za mu a yi hakuri da kai haka kenan a yi hakuri a haka ta karbi karatu a haka na farko kenan abu na biyu kuma mu kofa tana buɗe a ɓangaren gyara ka zo ka gyara in gyaran ka daidai ne za mu karba gyara muhimmi wanda yake eh lallai zai taba karatu wannan aka gyaran na kamar yadda <laughs> muka faɗa a ɗauki wasalin wannan a kai wannan a ɗau wasalin wannan a wannan zai taɓa karatu to irin wannan ka zo kai mana gyara kai tsaye mun gani ka'ida ce za mu gyara wanda zai cutar da karatu kamar wanda muke yi saboda haka mutane su bai su ma daina wahalar da kansu su shigo suna cewa arabiya arabiya waye waye gaskiya sai mun yi na ɗaya kenan sannan abu na biyu ina maimaita mu waka a raga mana akan wannan sannan abu na uku kuma shine duk abu alhamdulillah da abin da muke zuwa mu faɗa sai mun biya sai mun biya sai mun duba sai mun yi ta haƙiƙi sai mu zo mu faɗa ta yadda in ka ce ina gurin za mu ci gashi to da Allah muna so duk wanda zai zo in mun ce masa ina abu kaza ya ci gashi dan jiya dokar da suka yi a tasu gurin kenan cewa duk wanda zai bugo waya in dai magana zai toye magana akan jawahir da al'uqudud hmm. Sau da haka kuma sannan sai ya bude littafi jara ah. ko zai eh wallahi haka <laughs> kasa. sa sai ya bude littafi ya hmm. karanta to mu abinda muka ce ah, mu ba mu tsayar iyakan al'uqudud duriya da jawahiru ba a'a abin da za ka yi magana a kai ya zama yana da alaƙa da abin da muke magana Very good. Ko da a wani littafi ne. Very good. Ko da a wani littafi ne amma ya zama yana da alaƙa kamar yanzu mu zo mu ce babu kaza a Tijjaniya. Kai kuma kana da wani littafi da akwai wannan abin a Tijjaniya ya ka ɗauko ka ce ga littafin Tijjaniya ga abin da ka ce babu a Tijjaniya ga shi wanawa a ɗin Tijjaniya ya rubuta a littafinsa. to wannan kofa a buɗe take ka kawo mana irin muna maraba da irin wannan saboda hakan shine zai ƙara bawa masu sauraron mu dama su ƙara fahimtar yadda al'amuran suke da abin da muke faɗa da abin wanda suke a gensin ɗinmu suke faɗa muna faɗa suna faɗa a kawo su kawo to haka zai ƙara fito da wani abu da ta yiwu ba mu faɗa ba a lokacin da muke karatu muna maraba da wannan amma dai ya zama a yi shi da ilimi kamar yadda muke yi da ilimi so da haka kowa zai iya yi shi da ilimi in ya zama ba ilimi ba to kuma wannan mu ba za mu ba za mu yi wannan sannan kuma ni ina kallon wato mudakala ta saidi malam nasir da saidi abul fati wato kamar sadar da zumunci ne Aha, okay. yauwa sadar da zumunci ne suka mana. Na'am. Eh, sadar da zumunci ne suka mana, kuma sannan ah, suka ƙara wato akwai abubuwan da dole ana bukata a ji hankalin mutane misali kamar me yasa ma aka kirkiri karatun kaza kaza wasu wasu wato tunaninnika ne wanda suke bukatar su haskawa mutane menene munufa mm-hmm. a karatun sannan mm. kuma mu wane sako muke so mu isarwa da mutane kamar da mm. shakabul fakki ya faɗa da Sheikh Malam Nasir sakon da muke so mu isar da mutane abinda duk za yi a gensin ɗinmu a jawahirul ma'ani akwai irin irinsa a littattafanku ko kuma wanda ya fi wanda yake cikin jawahir ma'ani. Ka gani? Sau da aka sada zumunci suka yi mana sannan kuma suka ƙara fito da menene risalar da mu isar da ita wa, wa, wa, mutane. Kaga kuwa kofa a buɗe take a irin wannan al'amari ɗin insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sau da aka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Amin. yana da kyau a ciri wannan gurare da muka ce mun amsa masa mukabala dan mu saka yan uwa duk su tuttura su tuttura masa akan wannan duk da na san wani ya mun waya daga Bauchi ya ce min shi zai kira shi akan almajirinsa ne yanzu zai kira shi idan bai yadda a fejin sarki zaki ba na ce adawa ba fejin sarki zaki kaɗai muka faɗa ba mun ce za mu iya ya sa guri ma mu je a haɗu face to face to kuma tun daga ran juma'a bai ƙara kira na ba har yau da na ce masa ai option biyu na bayar ka gaya masa da wani to har yanzu bai ƙara kira na ba na yi ta jiran waya sa kuma bai kira ba so da haka muna jira da Allah muƙabalan nan a zo a yi ta kuma za mu saka wanda suke bin mu anan in ba su yadda ya zo a yi wasu ɗinta ba to za mu saka a fejin sarki zaki ah, kowa zai kalla ya gani insha Allah tabaraka wa ta'ala ya dace Maulana to Maulana ai muna addu'a kenan to ah, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin